zance a wurin malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shehu faratuhu Allah ya sarki zaki tsara da lafiya amin amin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء بعد الأنقوى wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a wannan lokaci irin musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abin da nake so in fara da shi abubuwa ne kamar haka sarki na'am Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora masa nauyin ya isar da sakon Allah to Allah ya yi ma annabi alkukuri cewa zai ba kariya hmm. yayin da Allah ya ce wa annabi ya ayyuha annabi ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika a cikin wannan takin na ya ayyuha ar-rasul ya kai wannan dan sako ita kalmar ar-rasulu ba za a same ta ba sai idan ta hada abu guda hudu na farko dole sai an samu al-mursil wanda ke yi aikin shi Allah subhanahu wa ta'ala shine al-mursil din shine ismul fa'il daga arsala yursilu hmm. al-mursil mai yi aikin to sai kuma an samu al-mursalu wanda aka aiko din wanda aka yi kudin al-mursal din kuma shine ar-rasul din hmm. shine dan sakon na'am to shi kuma ar-rasul ana ce masa ar-rasul ne shine wato al-muballighu kalamun mursalihi wanda yake isar da sakon wanda ya aiko shi sannan sai an samu risalar da aka aiko shi da ita hmm. shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam risalar da Allah ya aiko shi da ita zuwa ga mutanen duniya su ne alkur'ani da sunna shi yasa Allah sai ce masa wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima to da yake masa ya ayyuha ar-rasul kaga ar-rasul din shine al-mursal akwai wanda ya aiko shi shine Allah shi da aka aiko shine ar-rasul hmm. akwai risalar da Allah ya aiko annabar isa Qur'ani da sunna gawa Allah ya turo shi da duk mutanen duniya Allah ya aiko shi to a ƙarƙashin wannan za ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya ba annaba kariya ta ɓangarori kamar haka na farko kaga ta ɓangaren gangar jikin shi ya ba annaba kariya cewa zai isar da sakon Allah ba ka isa ka kashe annaba ba ko me za ka bashi ci ko me za ka mai. Mm, ba ka isa ka kashe annaba ba ko me ka bashi. Ba ka isa ka kashe annaba. ba. Mm. da Allah ya ce masa wallahu ya asimuka minan nasi. Allah zai kare ka daga mutane. Idan fauzin ka zo ka ba annabi ya sinanta ki bi ci gaba da sa. ba abin da fauzin din ya isa masa. Mm. Wannan shine kariya ta farko. kariya ta biyu a ɓangaren matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ba shi kariya wannan yasa sa kaga Allah ya sa doka cewa ma kana lakum an <coughs> tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kaiwa bayan manzon Allah wani ya auri matar manzon Allah har abada kaga wannan kariya ne ga annabi Muhammad sannan kariya bangare na uku Allah madaukakin sarki na ɗauki kuma tsari maganganun manzon Allah zai ba su kariya ta hanyar saƙon da isar ma addini da yawa daga cikinmu suna yin kuskure ƙarƙashin faɗin Allah da ya faɗa cikin suratul hijiri a aya ta takwas da yace inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da azzikru sai su ce Allah ya alƙawarin da Qur'ani amma bai yi alƙawarin tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi yasa kaga Allah da ya tashi bai ce inna nahnu nazzalna alqur'ana ba sai ce nazzalna dhikra saboda abinda Allah ya wa da annabi nau'i biyu ne hmm. akwai alwahil matlu wahayin da ake tilawarsa a sallah sannan akwai alwahil maqru wahayin da karanta shi ake ba tilawarsa ake yi ba to hadisi an karanta shi ake ba tilawarsa ake ba dan yanzu ba za a ce kawai mutane sallama ba sallah ba bayan kaddara mutane na jinka a karatu na bayyane su hmm. ji ka je ka janyo wani hadisi kana ja hmm. a matsayin shi ne fatiha ko sura ba wanda zai ka sallah sosai saboda a lokacin Allah bai yadda aka da alwahayul maqruba hmm. alwahayul matlu qur'ani Allah ya yadda a karanta so zaka ga cewa wani abin da kake faɗa cewa a samu hadisi sahihi da'ifi kari wane ne ai dalilin don tsare sunnar annabin ne sa kaga ana samun wannan don sai an samu makaryatan Qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ji ya faɗa a cikin suratul Fussilat da yace wa innahu kitabun aziz wanda littafi ne mabuwayi sai yace la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi banna ba za ta biyo ta gaban shi ba ko ta bayan shi ba ana nufin cewa wani ba zai iya kirkirar sannan ba ne a a yanzu a nan shafin in ana bukata in sake turo maka zan iya turo maka akwai kiristan da rashid hamani eh. na ce maka ya kirkiri sura alkur'ani hmm. ya ce shi ma alkur'ani ne sunan ƙur'ani hmm. amma mai Allah ke nufi duk yadda zamani zai tsawo wani kirkiro wani abu ya ce ƙur'ani ne hmm. to Allah sai ya sa al'umma ta gane bambanci karya yake ƙur'ani daban wannan abin daban ina ganin na taɓa sawa a nan wajen amma barin ganin Allah in ba sauri ake ba in sake turo maka mutane su sace kan layi wato wasu kori da shi wannan Rashid Hamami din a wanda kirista ne a balarabe ne a turawa a misira ba su da wani yare sai larabci kamar yadda su ma larabci suke to suna karanta addinin musulunci wanda hatta wannan hadisin da kake magana sarki wanda hankalinka in tashi kunna an ce manzon Allah yana malaman wani kaza kaza ka san shekara goma da ta wuce hmm. na san kiristoci a misar sun ɗauko hadisin sun yi wa annabi fatanci malaman addinin musulunci sun ba su amsa akan hadisin wannan hadisi shekara goma da ta wuce shekara goma da ta wuce ko zan tura maka bidiyon yanzu za ka gani insha Allah amma bari in fara turo maka shi wannan da rashid hamami din na farko da wannan surar da ake kira bari ga wannan wacce sura ce kunna ta kaji mutane za su gane abin da muke nufi so kaga dan wani ya ƙirƙiri ƙarya ya ce ƙur'ani ne ba kuma shi ne zai zama dalilin da za mu ce ƙur'anin da ke hannun mu ba a yi watsi da shi ba a'a menene ka'idar da al'umma za ta gane wannan ƙur'ani shine na Allah shi wanda ya kawo shirman sa gane Allah ga wanda ba na Allah ba yana ba ta fahimta ba shi nan yana shigowa zai shigo insha Allah eh ba shi nan yana shigowa to kaga wannan shine abu na farko hmm. amma kafin ya gama shigowa wannan shi sura ta farko din ina ta so in tafi a kan wani asali da shi al-Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsiri shi karkashin wannan ayar al-Imam al-Qurtubi ya kawo isnadi tiriyan tiriyan har zuwa ga ainihin wato a yake sami su ya haibi na aksam yace kana da ma'amun shi ma'amun ɗaya ne daga cikin sarakuna da aka yi na musulunci wa huwa amirin shi ne shugaba a wannan lokacin yana da majalisun nazari idan an ce majalisun nazarin matsalar majalisan da za a tattauna a da ko masa'il na ilimi ko a ga da fahimtar sa a ga me fahimta dangane da wannan matsalar to ana nan wata rana fa dakhala fi jumlatin nas rajulun yahudi kawai sai ga wani ba yahudi ya shigo cikin mutane wannan ba yahudan hasan saudi yana da kyakkyawan tufafi hasan wajehi fuskar sa kyakkyawa tayyibur ra'iha yana da ƙanshi mai daɗi kala sai mai ruwa yake cewa fa takallama da mutumin dubu da baki yi magana fa hasan kalam wal ibara sai ga shi kuma mutum ne ashe wanda Allah ya ba shi iya magana yana da fasaha wajen magana ɗin. Kala sai ce falamma an ta ƙauka da majalisu lokacin da majalisun ya kare aka gama tattaunawa da ahul ma'amun sai ma'amun ya kira wannan bayahudan da ya shigo. Kala lahu Isra'ili sai wannan wato bayahudan sai ce masa fakala da ahul ma'amun fakala lahu Isra'ili kai ba isra'ili ne kala na sai ce kala sai ce lahu sai ta masa aslim hatta af'ala duka wa asna'a wa wa'adahu ce masa ya tallata masa musulunci mamun kuma hmm. mutum ne gashi da kyakkyawar shiga gashi Allah ya bashi iya magana sai mu'amul sai kuma ya ga dama ce ya kamata ya tallata masa addinin musulunci sai ce ka shigo addinin musulunci mana kala sai wannan bai yahudan yace dini wa dini abai yace ni ina kan addinin da take kai da kuma addinin iyayena da ya sallata masa musulunci yake karba man sarrafa sai juya kala sai sai falamma kana ba ala sanatin bayan da suka yi wannan abin bayan shekara daya ja'a na musulman sai ga wannan bai yahudan da na tallata masa addinin musulunci sun ya dawo mana ya musulunta kala sai ce ka takallama ahlul fiqh da ya ɗauki matsala a cikin fikin addini fa a sanar kalama ya zamanto yana kyakkyawan maganganun da ba kowane musulmi ne ma da aka haifi shi a musulunci yake iya tattauna matsaloli na fitowa a addini ba kamar yadda yake falan ma ta tsawaja da majalisu da awul ma'amun lokacin da majalisi ya ƙare shi ma'amun ya ƙare kiran shi misali ya ce masa alaska sahiba na bin amsi da kai na ne wanda shekarar da ta wuce ta dawo shekarar da ta wuce ta zo ka zo na kira ka na ce ka zo ka musulunta ka ce a'a kala lau sai ce bala kala sai ce kala sai ce to ma kana sababin islamika wai dan Allah menene sababin da yasa ka musulunta bayan nan ka nan kala sai bai hulan ya ce wa ma'amun in sarabtu min hadaratika na bar wajen zamanka fa ahbabtu an amtahina hadhihi al-adarati sai nake so in jarraba duk wa'annan addinin in gani wa anta ma'a ma tarani kai tare da abin da kake gani tattare da ni yace gashi kana gani Allah ya yi ni ina da kyakkyawan rubutu na iya rubutu na kware wajen rubutu hmm. yace da na tashi ina so in gwada musulunci in gwada kiristanci in gwada yahudanci ce fa amattu ila tawra sai na dauki at-taura fa kadantu salasa nusahi sai na rubuta kafi guda uku ce fa zittu fiha wa nafastu sai na kara cikin at-taura sai na rage wa adkhaltu ma al khalisata na shigar da ita tunci yace fashtaraitu fashturiyat minni yace sai aka siya a gurina su yahudawan ba su gane cewa wannan attaurar da na nuna sunan musu ba na ƙara wani abu na rage wani abu a ciki yace wa amattu ila al injili fa katabtu thalatha nusakh haka na zo ɗauki injila babu shi ma yace na rubuta nuska guda uku na ƙara na rage wa alkaltu biya na shigar da ita inda suke ibana ce aka siyar da ita daga gurin Ya yace amma kiristocin ba su gane cewa na ƙara na rage ba ce wa ɓale bil Ya yace lokacin da na zo ɗauki dauki qur'anin musulmi fa amiltu talata musakan sai na rubuta kofi guda uku na Ya ce wa zittu wani wa Ya ce na ƙara wani abu cikin qur'ani na rage wa alkaltu warratina na ɗauki ƙur'anin na je na kai wajen masu siyar da littattafai nake ka hu da suka buɗe ƙur'anin suka bi shi daga bango zuwa bango kalan ma an waje rufin ziyara ta wannan kusa na ramau suna samun wasu gurare na ƙara wani abu na rage wani abu sai saka urgomin kana ya ce kwalin yashtarau ya ce ba su sai wannan abin da na kai musu ba ya ce su fa'alinta an na halar kitabun mahabus ya ce sai na san wannan littafin na Allah tsararre ne yadda mutum ya gan shi haka yake ba wanda ya sai kara wani abu kuma rage wani abu hmm. yace wannan shi ne sababin da ya sa na shigo addinin musulunci to kaga tare da Allah ya alƙawarin zai tsara Qur'ani a yau yanzu ka duba zaka ga na tura maka kunna za ka ji shi surar da ya kira da surorin da shi wannan mutumin ya kirkira kunna ka gani to shi ina zuwa uh after one second ina zuwa

né? wato za ka zata Kur'ani ne wato wani ja ka zai zata a Kur'ani yake karantawa amma sam ya yi nisa ga Kur'ani ba Kur'ani yake karantawa ba balanta mutane a Kur'ani abinda Allah ya aka balanta mutane a Kur'ani yake a zo da kwatankwacin Kur'ani in an isa hmm. shi ne shi kuma ya amsa wannan ƙalubalen cewa yanzu ga shi Allah ya ce a zo da kwatankwacin Qur'ani to shi ma ga shi ya kirkiri wasu surorin wannan surar da ya karanta min sunanta ta talafi wanda shi ya bashi suna kenan eh sunan da ya bashi kenan to ga wata suran nan ma ya kamata in turo maka ita ma ka zo eh cikin surorin da ya kirkira eh na biyu eh ya zo na biyu to kunna ka ganin ta an wata sura ce shi kuma nashi kenan okay masha Allah to jama'a mu ji ولا سين تلك وبها تتعفتون وفي الصلاة لها ذاكرون wato shi wato ana shishiga wato wannan su ma suna yi da wani bayan yahuda zai ya karanta cewa ya karanta qur'ani kenan which ba qur'ani bane mutum eh, wannan kaji yadda ya tattala shi kuma aka samu wani jahilin musulmi ne fa'a ta su eh Na'am za a ci kirani ake karanta gaskiya ne. Qur'ani bane ba gaskiya ne ba Qur'ani bane haka ne abinda Allah yake nufi da la ya atihil batil min bayni dai wala min khalqi duk yadda wani zai zo da banna ya ce wani littafin na Allah ne sai mutane sun gane kan yake da littafin Allah wani so waɗanda suke da wannan tunanin ya kamata su sani ba ba wai hadisan manzon Allah kadai ake kawo farmaki ba ana kawo Qur'ani farmaki ba kamata sani hmm. sannan wajen gina kunnarsu shi wannan wanda ya kirkiri wannan sura ai ya dauki ayar da ta zo cikin suratul ahzab ومن أتى مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يزوج aradan da da ita da wannan ayar wato cikin ayar abin da ya karanta ma zagin annabi yayi ya zagi annabi ne ban ban da wanda abin da ya kirkira eh ya ji ya dauki sura a cikin Qur'ani suratul ahzab okay ya je wannan namban ya dunkule ya wato ya ayar mummunar fassara hmm. ya fassada wa annaba makarsan maganganun da ya ga dama a ƙarƙashin wannan ayar. Na'am. Aya in ka tafi ta hamsin daidai hmm. inda Allah ya ce wa annabi wato wa banati eh, khalatika allati hadarna ma'aka wa mar'atan mu'minatan hmm. in wahabat min in wahabat na lin nabi in arada hmm. an nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minina to wannan ayar shi wannan Rashid Hamami din da yazo ina nan ya dauka ya fassara bakakken maganganu da ya ga dama akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so yana da kyau mutane su sani cewa hmm. matsiya addinin musulunci ba hadisan annabi ne kaɗai matsalar su ƙur'anin ma da annabi ya zo da shi daga wajen Allah matsalar su yanzu abin da nake so in tafi kansa sarki na'am maganar da ake yi wanda wasu suke ganin shi wannan mutumin ba a yi masa adalci ba wajen ɗaukar wannan matakin ka san duk idan matsala ta faru zan dawo kan maganar da yake faɗa cewa wato yana kara annabi ne zan dawo kanta hmm. shi abu jabar a tarihin rayuwarsa ina ganin in ba da mala alkasin ba bai taɓa tattaunawa da kowa ba tattaunawa ta bayyana duniya ta san cewa ya yi munazara ko ya yi debate a shekara ta dubu biyu da sha uku tattaunawa da mutane suke ganin ta akan youtube yanzu wanda aka yi da mana alkasin Eh, eh, eh, ana washe gari za a yi tattauna wanda daddare mala alkasun ni ya bugo ma waya da ya bugo goma waya ni na ɗauki mutum biyu masu kyamara daga garin kaduna na tafi kano da su hmm. wannan mutum biyun da na tafi da su garin kano su suka ɗauko wannan tattaunawar da mutane suke gani yanzu na'am ka lura na'am tun daga wannan lokacin da aka yi wannan tattaunawar da mala alkasin sai na mutan jabar ya rufe kufa ba zai sake yadda ya tattauna da kowa ba sai ya sanya sharaɗi da ka'ida a tambaya sarki a wancan lokacin shi shine gwamnan kano har muka je kano muka je gidan shi falon shi aka yi wannan tattaunawa gwamna bai ma san an yi ba aka je gidan kwankwaso aka ko gidan wa a gidan shi abu da Oh, ka gidan da muka gani an yi kitabin nan gidan a malamin da ba shi. Har falon shi muka ji aka wannan tattaunawar da shi. Kwanko so bai san da komi ba. Kwanko so bai sani ba. Okay. To menene dalilin da zai sa daga baya sai sharaɗin a tattauna da shi sai idan gwamnati ta sani. Na aka yi aka waccan tattaunawar gwamnan wannan lokacin bai sani ba. Na'am. Ka ji na ɗaya? Na biyu, abin da muke faɗa musu cewa mutumin nan bayan jirki ta fassara da yake yi eh. ya je fassara ya ƙara abin da babu ya ce akwai sannan shi a kankin kai shi bai da amana da idan ya faɗa abu za ka aminta da shi hmm. yanzu barin tafi in tura maka cikin maganganun da ya yi wanda bbc ta yi tsira da shi ya faɗa ƙwarar ya ce gwamnan kano ma ya ce zaluntarsa ake yi eh yawa ta hanyar kwamishinan ilimi ya faɗa ya ce zaluntarsa ake yi ya ce sai da farin ya ce a koma a saurari program na shi kwamishinan ilimi to bari bari a ga wani bidiyo nan na fara sa maka yanzu na turo maka shi duba a gani eh ga bidiyo daya ya zo na'am to kunna ka ji wannan maganar shi eh barin gari bar mu kunna mu gani ku ji maganar da malam abdul jabbar bidiyo abdul jabbar ne ya ya excellency ka ji kalaman sheikh abin jabbar dangane da matakin da ka dauka mi baka ci ah, eh. babu shakka na ji gwamnati lafazin sheik abdul jabbar akan matakin da gwamnati ta kauka kuma ina tabbatar muku cewa maganganunsa akwai yaudara da yawa a cikinsa alal misali da ya ba da cewa wai kwamishinan ilmi ya hira a rediyo ya ce wai shi aka zalunta kar ya yake kwamishinan ilmi bai ce an zalunce shi ba kwamishinan ilimi ya faɗi tarihin wannan fili kuma ya faɗi gwamnati tun da kafin wannan gwamnati an kwace wannan fili saboda haka gwamnati ta yanzu dama ta tarar da wannan fili kwatacce ne yana hannun gwamnati gwamnati gina makaranta saboda al'umma su sa 'ya'yansu a makaranta ko makarantar nan ma makarantar mata kuma ta koyon addinin musulunci to ka ji da wannan magana take amma ya je yana cewa wai kwamishinan ilimi ya ce wai an zalunce shi muna so ya sawo mana wannan lafazi da kwamishina ke cewa an zalunce shi kun ba karya yake yi ba na ɗaya kenan na biyu mun ga bidiyo yana cewa duk wanda ya taka wannan wajensa a yanka shi ku duba wannan bidiyo kuna cewa a yanka a yanka a yanka to wannan hanya ce ta tarzoka hanya ce za ta kawo tashin hankali a lokaci a idanmu mun ga lokacin mai tafi ne mun ga irin abubuwan da suka faru a idanmu a yanzu haka muna ganin abubuwan da suke faruwa a kan boko haram saboda haka mun san abubuwan da suke faruwa a kaduna da zaria gwamnatin jiya kano ba za ta yi da irin wannan tsari ba saboda haka mun yi ne a kan kare al'ummar musulmi na jihar kano da ma najeriya da baki ɗaya mun yi ne ba don son kai ba ba don son wani abu ba mun yi ne saboda yawancin al'ummar jihar kano musulmi a jihar kano a yau sun damu da irin lafazozin bakinsa gwamnati kuma ba za ta yi shiru ta ga cewa ya kawo rashin zaman lafiya a wannan jiha tamu ba gwamnati na matuƙar kokari ta tabbata cewa ana zaman lafiya a wannan jiha tamu saboda haka ba za a bar mutum ɗaya da waɗansu 'yan tsirari da yake cewa su je su yi rijista su je su yi rijista ai wannan fagen siyasa ne mu zo mu buga mu gani yana ganin don yana tara waɗannan mutane ana musu tafi yana zato shi wannan mutane gare shi ya je su je su yi gor mu ma yanzu haka ba muna rijista a yanzu haka ya je ya rijista a zo kuma buga mutane ai Allah yana bayan mai gaskiya saboda haka wannan mataki yanzu muka fara duk da zai kawo rashin zaman lafiya a jihar Kano to muna tabbatar masa cewa yanzu muka fara duk wani al'amari da zai kawo rashin jin daɗi a jihar Kano gwamnatin jihar Kano ba za ta yi ta ba. Kamar yanzu menene mataki na gaba an ga ka kammala taro da malamai amma ba a ji wani tartibin mataki ba. Kamar yadda kwamishinan ya labarai ya faɗa ai wato hukumar jami'an tsaro ai suna bincike a akan lafazozinsa da kuma sauransu saboda haka za a gama matakan da za a ɗauka nan gaba a sakamakon yanzu umarni da aka bayar za a ga zai bi wannan umarni ko ba zai bi wannan umarni ba yana ɗaya daga cikin matakan da za a ɗauka kuma bayan haka ai za a saurara a ji mu dai abin da muke cewa ba za mu bari mutum ɗaya ya jawo wani rashin zaman lafiya ba wannan jihar tamu. kuma gwamna zai ce wani abu game da korafin da yana cewa gwamnati ta ki yadda a zauna da shi ba suke faɗa ba. sau ga muka yi wa ina gwamnati shigo nan ya zauna da malamai abin da ya faɗa ya zagi malaman gwamnati ce ta shi yayi mu abin da ya samu kai gora ce duk wanda ya je mana a yanka shi a yanka shi a yanka shi a mai jamba kada ka kuma kana ce da ka dauka me zaka ce zargin cewa ya ka na ji akwai yan siyasar da ba sa bangaren sa suna shekaru da malamai ya sanya hukumar kan mataki wow wato ok inda gwamnati ya fara shigowa batun yanka gaskiya eh, a ko magana mutum wani ya faɗi ya yi ya kwanta lafiya amma ba kowa ba wallahi ko wannan maganar da ya faɗa hmm. kana ji na'am bari ka ji gata nan zan tura maka wanda ya faɗa ya ce kwamishinan ilimi na jihar kano ya faɗa ma ya cikin gwamnati mata ta san zaluntar ake yi wanda shi yasa shi mai girma gan da ya faɗa yake ƙarya yake tun akwai inda kwamishinan ilimi ya faɗi wannan maganar lafazi da lafazi ya kawo ta. Yasa wannan tura maka shi kuma muryar da eh. muka ji da zu muryar ganduje kenan aka yi masa eh shine ganduje ganduje ne oh. yace ƙarya yayi ma kwamishinan ilimi in akwai da kwamishinan ilimi ya faɗi wannan maganar lafazi da lafazi ya kawo gurin. Sa'an kuma mun ji eh, kan yanzu mun ji ganduje na eh, cewa wai ah, Abdul ya ce yara su je su yi rajista wato a yi rajista a je a a sauke gandujin down kenan ko dai me yake nufi eh, eh, shi ne yana nufin duk wani dan siyasa da bai goyi bayan su ba eh. a yi bai goyi bayan abin da ake baɗin zaɓi ya zo su kayar da shi su zaɓi wanda suke ganin zai goya ma wannan ɓannar tasu baya. Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. Akwai bidiyon turo ya shigo, sannan akwai bidiyon da, ok, ina zuwa, ok, ok. bidiyon ka ta shigo bari duban gyara ya so mu mu haska shi ah. Ah, amma amma akwai magana a yanka shi ga eh, gane tun da cewa yi eh. wanda dai ya zo musu gurin karatu suka kama shi da makami to za su ɗauki mataki a kansa da zai tashi ta bi karatun wani malami da makami ai ka gaba karatu ne saurara ba ku gaskiya ya zo a tafi ne ya zo a tafi ne eh. to inda a ce a babin adalci malabu jabar ya faɗi cewa duk wanda suka kama shi ya zo wajen karatu su da makami a cikin shi na'am ba karatu ya zo yi ba za su hukunta shi na'am amma dai na saba maka a fahimta na zo gurin karatun ina mana ba da kai ka zo mana na'am amma in na ganka da makami ka zo wajen karatu na ta kuma abin da ka zo yi da shi ba saurara karatu ka zo yi ba ok shehu ya kuri na zuwa kamin in play wannan gashi nan ya zo bari gani ah, shek kana sauraron mu dai ok jama'a jama'a mu ji na mafi taba nan kuma ba wata ƙungiya Allah ne yake mana

wata kungiya Allah ne yake mana wallahi duk da wani hasada sake mishi shi ta kokon nan muna faɗa a sani ba mu wannan alƙawarin ba wanda jiya yazo nan zamu danne shi mu yanka mu je na bin da ka turo kuma ma na fi sha'awar rubutu yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokacin sashi ina ga malaman nan na musu bacin albishir su jira mu ta tafai a kusa waɗanda za su hana su bacci za a ci gaba a wa'azi kenan ko kuwa an haƙura a'a gwamna ya ce ba zan wa'azi ba ta zan ci wata wa'azi kawai ni abin da nake faɗa shi ne ba ce ne mataki ina ce musu magana ce ta shekara biyu ku je ku yi rajistar zane kawai shi kenan in da mace ku ne ku yi ku ya Oh, da Allah masu kira ku daina kira saboda Allah muna ba mu kai wulke. Ku sauri gwamnati kawai magana ke. To malam zai fito takara ne? A'a ba zan fito ba amma na san za a samu masu adalci za su fito. Waɗanda za su yi mana adalci mu ba su ƙuri'a su yi mana adalci. Su ma kuma waɗanda suke mana zalunci ka ɗan ɗanɗana ku ka so insha Allah ta'ala. Akwai hira da aka da kwamishinan ilimi a daren jiya. To tun ne sun yi gane hakikar abin da gwamnatin kano ta aikata na zalunci ba kirkirin ina ba shawara a jiya saurari wannan hira da aka yi kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo za a ji ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wani abu da ake mu kuma da bakinsa ya faɗa ya yi tirafi cewa su ma sun san zalunta ta ake kuma bisa ka'ida ake mu abubuwan da ake gwamnati kama daga ta filin karatu na taro na na hatima da nan sannan tsarin koyarwa ta sannan shiga haƙƙi na da al'umma da jaɗa mai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na. To ina cewa wanda ke sai ji amsar wannan tambayar ya je wani wancan program don magana da yawon gwamnati shi ne faffaka da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan kuma da bakin zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake min ba bisa haƙƙi ba. kuma gwamnatin ta zarge ka da cewa kana kalamai na tunziri da kuma waɗanda ba su dace ba tafsirin da ake can da hakan kamar ta da ajiyar matsayi da kuma masu bana da su. Maganar tunziri ita gwamnati a layin ilimi ta ci ko layin addini ya kira ta gane ne kalmar tunziri. Ta abin da ke haƙƙi na addini yadda Allah ya faɗa kudan turu kuma shi ne a haɗa ne da su mu zauna tukunna. su tabbatar da laifin sannan hukunci kuma biyo ba daga gwamnati yaushe ta haɗa mu muka zauna da su hatta gane cewa abin da muke faɗa tunzura jama'a ne ta rike bayani da hujjoji na su za su tabbatar da cewa abin da nake yi tun tunzura jama'a ne kuka gaskiya ce nake faɗa kuma wannan ba da gwamnati za mu yi da su malaman nan za a yi wanda bata shirya an yi wannan ba a tabbatar da hukunci daga ɓangare guda sauraron ɓangare ɗaya ce hukunci ce wannan kana da kunka da cewa kana kalamai waɗanda ba su kamata ba tun da abu kan wannan irin amma ana cewa kamar kana batan ki da sahabbai ko kana dajin su wanda ake ganin wannan na so saran musulmai da yawa akan ko kaɗan ina da fito da wasu aiki-koki da suke tona asirin maciya ma'aiki da suka zalunci shi suka zalunci ahalinsa suka kuce-kuce addini daban musulunci yana wani gu yana wani gu kuma in gaske ne ne za su gudun mu zauna da su su kawo batancin gaske ba a bijirar an tambi su ina batancin babu Allah ba zai kawo shi ba sai dai a daɗa magana mai tsayi da nai ta awa ɗaya zai a ko sakan biyar ko sakan goma ya za a kasance magana da aka ta awa ɗaya ko biyu a sakan biyar. kamar babu wani fatanci fatanci na cikin bukari shi ya rubuta fatanci muslim da sauran marwata da kan sabta annabi niyya zo al'amura waɗanda kuma ba a hula kada yake ji ba makarantar musulunci na fito da suna ta musu addini ko ba a iya tarar su wannan shi ne hakikar abin da ke faruwa an wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fatanci ni kuma ina kokarin rushe da ingiji da gyara wannan kwarna da akai sai yanzu ka an dakatar da kai sai zan kai na gaba shi dama ai kamar da na sha faɗa wa 'yan uwa ni ina da ayyuka da yawa musan dama mutane su suka matsa min kan lallai suna da sha'awar in ci gaba da bajiran musu da karatu duka amma a waƙi ta gaskiya ni dama na fi sha'awar rubutu yanzu na samu cikakkiyar dama ta zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina ga malaman nan na musu bikin albishir su jira ne ta tafai a kusa waɗanda za su hana su bacci. wai a'a wato yanzu in an faɗi kenan <laughs> yanzu za a same shi a rubutu a rubuce kenan wato wanda zai hana bacci kenan wai wai wai wai to a shirya <laughs> na'am na'am ke so kada da shi ya faɗa gwamnati kwamishinan ilimi na da eh. ta su. ilimin yake yi to sai ka hada hmm. ka gane na'am sai ka gane cewa shin maganan nan da ya faɗa hmm. wannan maganan fa ba fa a littafi take ba fa hmm. mutanen nan da ya magana a kansu suna ganin ba su mutu ba hirar da aka yi da kwamishinan ilimi na saurare ta tun daga farko har ƙarshe kwamishinan ilimi bayanan da ya daban abinda shi kuma ya faɗa akan kwamishinan ilimi daban shi yasa da gwamnan kano ya kalubalanta shi yace idan akwai inda kwamishinan ilimi yace an ana zalunta sa gwamnati ma ta tabbatar da haka hmm. to ya kawo gurin eh, mun ji gwamnati ya faɗa mun ji ganduje ya faɗa haka mun ji ya faɗa haka a yanzu hmm. abu ya faru daga ran alhamis zuwa juma'a hmm. mutum yana da rai ba kana malamin addini sai da kai nesa ƙarya to ya za ku al'umma ta samu aminci da kai abin da yake littafi hmm. wanda ba su iya karantawa suke da wannan abu ne yi hmm. ka ce wane ya faɗa a ji a saurara za a ci abin da ya faɗa ya tabbatar da cewa ana zaluntar ka aka ji aka saurara aka ji ba a ji abin da ce ya ce ba hmm. ya kuma abin da ke littafi za ka zama kana da amana wajen ka faɗa abin da ke daidai wato su zan duje wai an musu karya balle abin da ke cikin littafi kenan to balle kana abin ke cikin littafi yanzu dan Allah ga wani bidiyo nan na sake tura maka yanzu okay shi kuma wannan a shekarun baya ne zaka ga wanda yake dauke da makamai a banda yanka kuma eh? nace banda a yanka yanzu kuma ga eh Allah to wani waje Oke, oke, shehu, bari, bari, bari, zan buga. gwamnati ya shiga ciki nan ga yake batun zai yanka mutum kuma gashi nan kuma an iske shi da almajiran shi su rika makamai suna la ilaha illallah su rika wukake da wasu ababa wato gwamnati inda gwamnati ya fara wannan wannan wannan wannan a gwamnatin baya ne irin wannan ya dinga faruwa. Ok, wanga wanga wani ya zana shekara biyar da ya wuce. biyar da ta wuce idan yanzu ita wannan gwamnatin ta bashi yana fito da makamai haka mhm. a yanzu yadda temperatan kuwa ya kana ganin banna za ta faru ko ba za ta faru ba hmm. ok ok wato yanzu wato irin abin da gwamnati ya duba wannan abin da ya yi pass abin da ya wuce na baya eh, eh, abin da ya fa sannan yanzu ka duba ka gani eh. da malamin izala ne aka same shi haka ya fito da mabiyansa da makamai shi da makami a hannunsa eh. wanda yana hukunci za a mai hukuncin da za a mai kawai ɗan ta'adda ne na'am na'am na'am ka lura na'am ka lura na lura na lura na lura yanzu zai ina so matafi kan abu ɗaya ɗaya kafin in je in yi wani bayani muhimmi da nake so in yi amma ina so ina so mu gane ina so mu gane kamin ka shiga wurin wato inda gwamnati ta samu interest kan malam abu jabar kenan ko dai abin da shi ya ce zai bari mutane su vote against gwamnati ya sa gwamnati da kima take a kansa ko dai a'a eh, eh, ko dai abin da ya sa ko kuma da ya ce ya yanka mutum ya yanka an wani zo a yanka shi wato abin da ya sa gwamnati ta samu interest kai da ko dai a'a a dai ce a against gwamnati akwai dalilai duka guda uku dalili na farko malamai suna da kuka akan matsalar dangane da maganganun da yake fita a bakin shi wajen ba ni ba wani mutanen da ke zaune a Kano ba. Kai da kake Amerika kake saurari, hmm. na san akwai maganganun da kaji sun tayan maka da hankali. Of course, yes, gaskiya ne, zaman zuwa Allah sosai. So, kaga idan idan ana ci gaba da irin waɗannan maganganun, na'am wanda za su hargitsa mutane hmm. za ta kai mutane da dole gwamnati ta shigo za a yi abin da ba shi da kyau kaji na ɗaya na'am sannan na biyu wannan shi ne ta inda malamai suka shigo gwamnati kuma duk abin da zai bayu a ce ya faru ganin ya hargitsa mutane ya kai zuwa ga tashin hankali mm-hmm. kaga dole gwamnati ta shigo na uku kuma wanda kaga ya faɗa da bakin ya wanda ya gurin karatunsu za su yanka shi mhm. amma inda malam bai ba cewa wanda ya zo gurin karatun su da makami walla in haka ya fada ko ni na goyon bayan shi ok in ya ƙara makami a ciki masha Allah na'am yawa saboda duk wanda kace karatu ya zo gurin karatun ka da makami hmm. to ba saurara karatu ba akwai ta'addancin da ya zo da makamin a wajen ok wannan gaskiya ne amma amma mujarradin ni ina dan gizala daga an ga dan dari ka zo gurin karatu na in ce a yanka shi kaga ba buɗe kofar na yi sosai sosai ko dan dan dan dan gizala ya zo wurin dan karatu ayi ba mamaki wani abu ne bai gane ba yana so ji daga bakin ku me kuke faɗa mm. yana zuwa sai kuka zuwa ga wannan ai dan izala ne ko kuma mu muna karatu wani yana jin wani abu bai gane ba yana so ji daga bakin mu muna duba sai na wannan dari dariƙa ne sai mu ce ai kamfan da ɗan dariƙa ne ku kwantar da shi ku yanka shi za a buɗe kofar fitina ko ba za a bude ba. sosai sosai sosai balle su ga sarki za su yi ai za ki cinga aka kama mutum ya zo wajen karatu hmm. to makami wuce ne cewa akwai abin da mutum ya zo da makamin na ta'addanci a gurin karatu na'am wannan gaskiya ne saboda dole ne mu dinga wa mutane adalci hmm. <clears throat> ka lura to sannan na uku abin da sa ka jibgan yana faɗa shi mai girma ga wannan ba za su bar wannan abin ba hmm. saboda ka ga a baya yadda zai fito shi ya zagoranta abin da kan shi ga shi da makami a hannun shi ga mabiyan ɗauke da makami kaga banna za ta iya faruwa na'am na'am na'am ka lura na'am sannan na hudu wallahi yana rantse maka da Allah in ba gwamnati ba sai dama za ta shigo ke amfani da ƙarfin ta a zauna da abu da ba kun je zaunawa ne na ilimi walla ba zai taɓa da a zauna da shi ba. Hmm, sai an matsa shi kenan. wallahi in dai ba amfani za a yi da ƙarfi ba a sashi a zauna dole walla ba zai taɓa yadda a zauna da shi ba a bisa zaɓin kan shi shi. Alwa? Hmm. Na'am. To yanzu jiya na san kayi program akan abin da suka yaɗawa yadawa akan matsalin sharif sali haka na'am ban sani ba kaɗan in akwai gojiyan za ka iya binciko shi kusa eh. Allah kaɗan kunna shi ko minti ɗaya ne mutane su sauraron muryar akwai abin da nake so in ci a kanta. ok na zuwa eh duba mana da Allah a gani eh akwai

ya zama abin takaici kuma duk mai hankali mai tunani idan ya ji to ya san wannan al'amarin babu gaskiya a ciki domin sun yi yanke masa magandamu da ya yi suka editin nasu ai kamata ya idan su masu adalci ne kuma gaskiya su so su tabbatar riwaya da yake bayarwa tun daga isnadi har matani har lambar littafi har lambar hadisi ya wa gwamnatin jihar kano sai a duba shi wannan maganganu to mar eh, okay mun samu matsala da network eh, ya kashe gaba da ka duba sama kaga har yanzu eh, adarin kankara ake tayya nan wallahi wace a can america ya can nan har yanzu adarin kankara ake ta yi mana shi yasa sama gashi mun dawo mun kuma dawo park Eh, mun dawo back mun sake dawo kai abin nan ya dame ni sosai to bismillah shehu to abin da na kake so in ce ko na'am kaga wannan wanda suka je suka dauko mini shi wani mutum ne mazaunin garin Kaduna nan a yadda bincike yana sunan Malam Alasar a an san shi ma wanda ke maganan nan eh an san shi shi wannan mutumin shi kuma a tsidarsa asali a yanzu wacce yake kai mutum ne da yake da awanta Qur'ani kadai yadda da shi bai ma yadda da hadisan manzon Allah ba a ina zuwa wanda wanda wannan magana sunan shi malam Alasan Qur'ani yun ne sunan sa malam Alasan bincike ya nuna cewa dan Qur'ani zalla ne mazaunin garin Kaduna ne okay to in ba ci ba ya wani zai magana su je su ɗauki magana su jingina mu wanda ba shi ta ba na'am ka lura na'am na'am to yana so ka gane cewa yadda mai tarbiyya yake haka wanda aka tarbiyyanta shi ma zai zama hmm. idan malamin ka makaryaci ne ko yadda kai ka gane cewa shi kan shi bai jin kunya karya kai ma kana iya zuwa ka je kai karyan ba tare da ɓata lokaci ba yanzu yanzu nan kai ma ka kankara taka na'am na'am kana gane na'am to wannan shi ne matsalar da faru hmm. yanzu cikin abin da ka kunna wanda yake da tashin hankali eh. wanda ba shi da daɗin ji hmm. maganar da ya faɗa yana so da Allah za mu je kanta in nuna maka cewa ka gane cewa ba wai fa yanzu ba ne hmm. a'a shi ilimi sarki a wato kowane abu da mahallinsa Ba bahaushe shi yasa ya ce ciki an yi shi ba don abinci ba kaɗai akwai abin da za ka sani ko a mu'amala ta rayuwa duk idan muhallin shi bai zo na kai magana a kan shi wani abin har bar duniya ba ka buɗe ma kowa shi shi mu kake akan wannan abin don babu maslaha ka buɗe shi haka shi yasa za ka ga idan kuna da mahaifi a gida hmm. a matsayinsa yana da mata hudu da yara da yatsu za ka gane cewa yana kwance akan wasu rigingimu na ba komai ya kamata ku sani ba zai sanar da don ba ku kai matakin ku sani ba sai da ya bar duniya sosai wallahi sosai sosai sosai aka san eh lalle ba fi ba fi ga kokari wallahi sai na'am ka na'am wannan haka ne wallahi wannan haka ne. to haka kazalika a ilimi yanzu a kan matsalar misali in ka ɗauki Najeriya da harkar security kasan nan eh yanzu akwai abin da za ka ga hadda na sani mafi da ban san shi ba hmm. saboda da ban da wallahi akwai ilimin da sarki ka jahilce shi ya fi maka zama alheri akan ka san shi sosai sosai wannan haka ne ka lura wannan gaskiya ne akwai matsalolin da na sani wanzu wanda bai san su ba shi sai koma ya ya lafiya na nufin tunanin komai haka ne amma ni da na san su wayannan matsalolin sai su hana ni zaman lafiya hmm. Ka lura? Na'am. To ba duk abin da ka sani ba ne kake zuwa ka faɗa wa mutane kamar yadda ba duk abin da ka karanta ba ne na ilimi. Za ka zo ka ce sai ka isar wa da mutane a matsayin kana isar da saƙon Allah. Sosai. Saboda mutane dole ka kasa su mataki-mataki. Hmm. Yanzu karatu duk yadda duniya ta ci gaba akwai karatun da yake min ɗalibai ne in ba zuwa gaban ka suka zauna ba. ka fito social media ka ce za ka yi shiya da fitina za ka yi cikin al'umma don mafi yawancin jama'ar da za su saurari abin dole da yawa su saurara ba su gane ba mai ma kake cewa ina ka fito ina raka don ba karatu su bane wannan gaskiya ne to yanzu a bari in tura maka wannan bidiyon na san kana da shi eh. a shine idan na tura maka aka saurari abin da ya faɗa Eh. sai in turo maka da Allah wani na larabci mutane su ji abin cewa don su san matsalan ba wai shi ne yanzu ya karatu fa ya tumbatsa ya bincike ya gano matsalar kamar da muke faɗa akwai inda yake da su ga shi nan yanzu ina ta turo maka wannan ta wajen zai zo insha Allah ga shi nan yana zuwa ga shi nan za ka gana tura maka wani bidiyo kunna shi cewa ina ban san a fara nuna da abin da nake faɗa batanci nan ba ni ba a littafin ki kukan ku shaidu ne za ku ga nan shirki Jefi da jefi kan teburi na ina kwashe wasu ina sako ba kalma kai ta kuma yau da abin da rufai ma nake fito da shi sai a cikin kuma ai an ji gaske ne amma mutane ba san san shi ba kake fito da shi a abin nan kowa ya sani shi ne aka buɗe fa na duniya ake ta yaɗa al'amarin nan kuma suke mana illa a musulunci suka jawo mana mulhidai a suka jawo mana masu rikta ka jawo shakku a waɗanda ba su ba addini ba da raunin yaduwarsa al'amarin da ya samu sai na mai kishin wannan addini mai kishin wannan ma'aiki sallallahu alaihi sallam na tashi na jin iyayi na na rushe waɗannan ba mai kafin su fashe a zari kuna musu nake zazzare kuna manna jama'a hadisi kaza yanzu kuka kalli wannan hadisin da yake nan wannan hadisi jama'a irin hadisan da da suka suka sani kenan da a karatu na ce zan bijirarren juma sai kokarin tarewa kar a bar juma ce idan ka karanta wannan hadisi irin yadda a ruwaitar da shi waki a tsakanin al da hussein da ma'aikin allah gashi a cikin labarai yana hawa yana suka a farjinsa a cikin ma'aiki ya kwarara mutsari za a ɗauke shi ce a bashi sai ka ce abu ne da yaro in kana son ka gane illa ke nufi su ma aiki da ruwa kuma wani sana yi na ishirin da hudu to ga na uku koma don kuka kuka shafi na hamsin da za ku ga fito da abin nan illa ta aiki su ke gani cewa ma'aiki yana goge cinyar alhussai ne na so sa gabansa hmm. ga sha nan hadisi na dubu biyu da ɗari shida tamanin da biyar kuma sun kuma cikin majalisar wasu da kan kwanci hadisi ne sai to annabi yana bude shi wurin al'imamu na hukusai yana tsotsar gabansa ya nan yanzu ni ne mai zai fitar na kora wannan da kafirai ke kusa suna fasawa ko wanda ya rubuta da wanda ya inganta to shi ne abin da yake faruwa ni inda abin da nake bai wuce ban musu abin eh, to sai gashi na ya fada uzu billahi minash shaitani rajim sallallahu alaihi wasallam eh kan wani kirista ana ce masa zakariya butros eh. mutumin misra hmm. za ka ga da larabci wannan ina faɗa maka shekara goma da ta wuce a tuntuni sun yi wannan da'awar a kasashen larabawa kuma malamai sun ba su amsa akwai ɗaya daga cikinsu akwai abu umar albayi bari ga wani bidiyo ɗin zan tura maka yanzu za ka ji ɗaya daga cikin kalaman da yake faɗa kwatankwacin irin wannan to kaga abin yanzu a nan ƙasar hausa dan Allah sarki a inda ake magana da yaren Hausa shin wata bukata ta taso ne al'ummar mu tana bukata ta irin wannan bayanin yanzu a san san wannan da gaskiya ba masu muna ji akwai ilimin da yake ajiye shi ake kaman magani ne sai cuta ta taso hmm. sana ake ɗauko shi a ba mutane hmm. ka lura na'am na'am na'am in yanzu a ce an samu wasu sun je sun yi karatu da harshen Hausa sun zo sun fara yada wannan gudar cikin al'ummar hausawa kuma kiristoci ne kamar da aka samu kiristoci a misira to sai a fito a wa al'ummar musulmi bayani din yanzu bukata ta taso kuma ka kalla ka gani akwai abin da ko da an faɗe shi haka yake kai idan ka zo ya kamata a janibin manzon Allah wajen ladabi ka san me zaka dinga kawo manzon Allah yan ba haka ba dan da qur'ani Allah zai ce la taj'alu du'a ar-rasul kada ku sanya kiran manzon Allah kamar yadda tashin kuke kiran tashi bari tura maka shi wannan wato shi da kariya gudur sunan ka ganshi gashi nan na tura maka duba za ka ga wani bidiyo yanzu irin wannan magana ne a'a shi da larabci ne yayi hmm. yana kawo irin shi shigoyin kunna ka gani to Allah gaba ɗaya komi ya murya eh, komi ma ya ya 20 مرة منها مسند أحمد بن حنبل جزء 4 وصفحة 93 يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسان الحسن ابن علي أو قال شفتها شفت وأضاف وأنه لم يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام مص لسان عيل وفي تاريخ دمشق بالحسن ابن هبة الله جزء 14 وصحة 169 عن أبي هريرة قال أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسان الحسين ابن علي كان منصف مص لسان حسن ويمص لسان الحسين حسن يزعل كما شوف بقى يمص يعني ايه يقول لك كما يمص الصبي التمرة يعني حكاية مش مهمة وفي فيض القدير للمناوي جزء خمسة وصفحة 249 يقول كما يمص اللسان أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حديث أنه كان يمص لسان فاطمة تصوري يا مدام لو جوزك اتغير على بنته وقعد يمص لسانها قدامك هتقول ايه على الراجل ده ده مش جوزك ده النبي اللي انتوا ماشيين وراه يا حرام يا حرام وحتى لا يقول احد ان ذلك له معنى اخر يعني بيمص آه. يعني يعني حاجة تانية يعني مثلا آه. بيقبل مثلا آه. بيمص يعني يقبل عشان ما حدش يقول ان المص ده له معنى اخر نسوت الدليل ان ذلك كان على غرار ما مارسه مع زوجته to ah. wallahi ga mu dai wannan ma zai da cewa ma dan gungunan wallahi ɗayan har yanzu gabana wallahi gabana na faduwa gaskiyar Allah da annabi ban ji gabana na faduwa su yana larabci yana kome ko na'am na'am akwai musulmi wanda ba ba ke irin larabcin ku na'am na'am kirista ne wannan Ah, christian ke na yi wannan magana wannan wannan wannan da ka ji na kunna maka yanzu da larabcin nan kirista ne ba musulmi ba ne to ire-iren waɗannan fa su ne suke za su dibo a littattafan musulmi da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba suna tuhumar musulunci hmm. shi ne shi kuma sai je ya ɗauko wannan abin ya zo cikin al'ummar musulmi abinda kafare suka faɗa akan annabi na kwatanci da shi ma suke faɗa hmm. ka lura? na'am na'am na'am na'am ka lura? na'am ko yanzu tare da an kira sallah yanzu da Allah bari in tura maka wani bidiyo yanzu eh. na tura maka ka mutane dan Allah wani duk da larabci ne za su ga cewa hadisin da Jabbar yake hujja da shi wannan hadisin da cewa zai kara ma'aiki tuni malaman hadisi suka yi ma ya wata cewa hadisin karya ne hmm. ka lura har malamai sun yi rubutu sun ce hadisin nan hadisin karya ne don ya bi jabbar zai zo yanzu ya nuna cewa shi ya karatun da ya gano cewa an ci mutuncin annabi hmm. zai kara annabi sannan yana maimaita abu kamar ta yana so ya nuna wa duniya kafin shi ba wani malami da ya taɓa tattauna hadisin nan cewa bai tabbata ba shi ne yanzu da ya gano yake so ya kare mutuncin annabi amma duk wani malamin hadisi a baya ya ga hadisin ya yi shiri yanzu shi ke so ya kare mutuncin annabi bayan ko malamai kuma sun ci hadisin nan bai inganta ba yanzu ka kunna wannan ka gani kunna shi ka gani min kisha mutane su haƙuri amma wanda suke jin larabci ne ko dan kaɗan da za su fahimci saƙon da shi abu umar alba'i zai ke so isar bari je yi an ta'in dawo jama'a dan Allah dan annabi abinda nake roka duk wanda ke da wannan video gaskiya wannan video wallahi illa ne is heartbreaking wannan video nan illa ne and is heartbreaking jama'a saboda Allah duk wanda ke da wannan littafi eh video nan don Allah ya goge ya share duk wanda ke da wannan video na ya goge shari wannan video nan wallahi wallahi heartbroken gaskiyan Allah gaskiyan Allah na nabi na fita cikin shock ta shekarar jiya na abu jiya da maraici zuwa yau dai na ga kuma wani daɗi daɗi wani wani na fara ma program da wani murna da wani abu wallahi amma da na play wannan video gaskiya Taskiyar Allah da annabi wallahi I don't know I don't I don't know how I'm feeling now wallahi I don't know how I'm feeling now wallahi ban san kan da nake feel ba yanzu ba don Allah don annabi duk wanda ke da wannan video wallahi ya goge wannan amma to makanka in ka ka ajiye ne ka ta ji wallahi makanka in ka ajiye ne ka ta ji ka ni da gaskiya wannan video ba abin ji bane wallahi wannan video ba abin ji bane eh yana kuma da saka a a zikirin da ya yi ka je ka ta ji wannan maganan ka ne a cire a cire cikin littafi ba cire ba wannan ni dai na wani ke gaya muku ba dole ba ne ba tilas ba ne magana na ku yi aiki da shi ba tilas ba ne ba tilas ba ne ka bar shi cikin a sunan shiga waya ka kana ji kullum wannan maganan ka ne ya amma ni dai na gani kamar no wannan video na goge wala kowace da wannan video ni dai shawara ne wallahi ka goge amma inda kana ganin cewa kamar no insha Allah a na open live ku ya kuri ku ya kuri na bude live ina barin buga video din da ya turo min daga baya insha Allah na gudu na gudu ya أن الشمس شيئا الله كيف نادوا من عزيز زاد مجدا ورحمه من خاصموه كيف غابوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد النهارده إن شاء الله سبحانه وتعالى هنرد على شبهة اعتقد النصارى أنها تقدح في خلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستاذ جهل النصارى بعلم الحديث نسبوا هذا الكلام زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم شبهة أداء عن بعض الروايات منها رواية جاءت في المعجم الكبير للإمام الطبراني رحمه الله في الجزء الثالث طبعا مكتبه ابن تيمية صفحة 45 رواية رقم 2658 حدثنا الحسن بن علي الفسوي حدثنا خالد بن يزيد العراني حدثنا جرير عن قابوس بن ابي قبيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيدته الزبادي في سنتها قابوس ابن ابي غبيان ماله بقى هل كتاب بدر المنير في تخريج الاحاديث والاثار الواقعه في الشرح الكبير لامام بن الملقن رحمه الله طبعا دار الهجره والنشر والتوزيع في الجزء الثاني صفحه رقم 479 يقول قال الشهراني الى اخر الروايه بعدها بقى جنود من ملقن جماعه والله بس يا الله نبي والله بين يا الله don Allah don wanda ke da wannan littafi eh, zance da mara da jabari yana don Allah ka goge saboda Allah muna zama ku da Allah da annabi wanda ke kaunar Allah da nana goge ko ni na wanda ke kan fod dina wallahi tallahi ba zan duba na, wai dan jarida yasa zan ajiye for for for tomorrowism dan shi goge ne wannan magana gaskiyan Allah yanzu haka ina zo ne ina jin zuciya na tana tafasa wallahi ba daɗin ji tunda yau an nuna cewa wannan hadisi ba yau da ke cewa a ah, me yasa ake cikin littafi mu je mu goge jama'a kabari na daban kabari ka daban soyayya annabi na daban soyayya annabi ka daban yau duk duniya gaba daya yau muna da iko mu ce mun je mu share duka jama'a kuma cewa domin yana cikin littafi hujja ne ba hujja bane ba hujja bane wanda ya zana wannan abu wallahi tallahi Allah ya isa wanda ya zana kai wanda ma ya zana wannan abu game da janibi da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi hadisin ya inganta bai inganta ba kai ba ka zana Allah ya isa mun barka da Allah mun barka da Allah Allah ya mana sakani da kai duk wanda ya zana wannan abu gaskiyar Allah da na annabi wannan domin an nuna wai a ah, eh, kuce littafin Buhari da wai ba Buhari ya zana wai wai wai wai ana shigar da abu ne a ciki an shigar da shi ne kuma in dai na je a cikin littafi na wala Allah ni ina da shi na cire na yaga a cikin littafi na kai kai ka yaga naka mun mu yaga littafin duniya duka amma a'a imanin mu ya kamata mu goge shi a cikin zukatanmu mu goge shi a cikin zukatanmu jama'a wannan magana duba ban taba ganin mummunan magana da wallahi kamar irin wannan magana ba jama'a don Allah mu makan mu gaskiya wallahi mu makan mu gaskiya Allah da na san na buga da na san na play wannan video wallahi zuciya na ta yanka Allah da ban buga ba wallahi wallahi Allah Allah Allah da Allah kawai ya san tunda nake tunda nake nake jin sa wallahi zamanan nan na rantse da girman Allah Allah kawai ya san yanda nake jin sa inda nake zaune da Allah kawai ya san da nake yanda nake jin sa Allah ya isa Allah ya isa tsakaninmu wallahi Allah ya isa Allah ya isa da na san zan zana sana fule wannan video wallahi in ji kaman kan da nake ji yanzu wallahi da ban buga ba girman alkur'ani da ban buga ba da ban buga wannan littafi ba eh da ban buga wannan wannan video ba jama'a mu ma kanmu gaskiya saboda Allah da Annabi to wanda ke da shi tun Allah tun Annabi ya goge wallahi ni zan gogina wallahi zan gogina wannan magana to kowa makanshi a kowa makanshi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shekhi na shek malam basha malamina malam basha Allah taimaki malamina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salamu salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya sunanka daga na ke kira sunana na suna magana daga Italy ah okay za su daga Italy muna tare da kai to sarki zaki farko dai eh, ina da maganin da zan yi dan kaɗan ne don gani da mutum hadisi da ke cikin littafi yake za ki kaga hadisi da ke cikin littafi wannan aiki ne da wani ya yi aiki kaga copyright law copyright ma ba ta da hanya ta da edit aikin wani of course za ki ina fahimtar kana fahimtar haku okay in za ka edit aikin wani sai da permission wannan mutum na'am ko ko wa'anda suka inherit wannan aikin na littafi na'am lisan ko na'am sai da ke da hatta ko ko wani injin says ko wikipedia kullum ana update amma wa'anda ne a kiri wa'anda aka ba su hanya ta understand ko hmm. sai na shi wannan littafin wannan hadisan da ke cikin mu ba mu da ikon mu mu je mu haba tashe wanda ya buga littafi in ba shi yana da magada to magadan za su a kan doka su kaba eh, abin da ba ku gane ba abin da ba ku gane ba yau in an ce a waɗanda suka sassai littafi suke yi fa to ina jinka to muna jinka kamar misali kuma da kai farko kace, ce wani misali ya ce ka ce ka ce mahaifiyanka kaza kaza kaza kaza kaza in ɗan ka ka ce wani ya ce kaza kaza kaza hmm. to kamar yadda ka fi nan gaskiya ne kin ka zagi mahaifiyanka amma in ka ka je ka ce ma mahaifiyanka ga wani na miki yana cin mutunci eh. ka gane eh. wani ka je ka sanar da ita ta san abin da wani ke yi ka zamin abin da yake ciki yasu eh, amma wannan a ka'idance a a a a a a wannan ba hujja bane aka ka'idance shi ke gwada kamar wai ka zama yaron banza saboda yau wani ya zagi mahaifina shin zon gaya wa mahaifina me ya hana ni in yi ma mahaifina fada a wurin mahaifina ya ji a wani ya zage shi ma na na buga da shi eh, ai da ta bani dama da gudun zan karkare amma tun da ta karkare min ba ni ta gane ko to shi abdul jabari ina ta fahimce shi ai ka ga bidiyo shi da suka bugan nan ma ni na ga rubuta maka to me za ka bar bidiyon nan bin inda ba ka bar ya inda ba domin karshen matsayin shi shi a no bayan sauran na jin magana bayan gaskiya bayan jin gaskiya kana da gaskiya amma inda ta ji karshe inda ta ji karshen bidiyon nan shi ya gwada bishin shi an mutum je magana ko ya rubuta abu ko wani abu muradi hmm. ta understand na ko mission shi hmm. hmm. a tsari mission shi dangane da wannan hadisai ne sarki za ki ganin gafara wallahi sun matsala sarki za ki ni da kai muna iro. ko muna kasan kafirai da kan fahimci wasu abubuwan da waɗanda suke arziki ba su fahimci da muna da abokanan da suke karanta muke faman nuna musu addini kuma suna karance karance ka fahimci ni ko to shi abu da ba da aikin da yake na yana samun bayar da mutane da suka zame abin da aka ne aka tata cikin addinin mu ne ya da mutane ne kawai hmm. kuma kashi ya tabbatar cikin bidiyo Mm. amma ina zuwa ni abin da nake magana ne ba kaga yana da usulubin da ya kamata mutum duka yayi maganan shi ni ni ni what i care about is that yanzu malam abdul jabbar yana waye da kai ne amma da kai ka ji maganan kan malam abdul jabbar yake magana don Allah ya kaji shi Eh, sarki za ki tara ce na a ah, no ne abin ajiyar suna suna kawo ka yin tambaya zan aka jawabin tambaya ok ba ni jawabi ok kalla saulara na ne oh, ka sosai wallahi dukkanin masoyin manzo Allah sallallahu alaihi na'am da wanda ya saulara da wanda ya karanta da wanda ya ci kai rashin abatawa sosai sosai ka ni ko da what rami, da that's rami. ka ga mutum hmm. usulu da ka fagin nan hmm. sarki zaki wallahi sarki zaki hanyar da za ka bi hmm. ka kan bi wani abu ba wannan hanya zan bi ko wani daban zai bi kowa da usulu kowa da usulu da gaskiya you are right amma alfina ai imin gafara ina wani ina wani maganan wani gari amma ai killa killa sarki zaki menene muradin mishin shi ko menene mishin mishin ne yake ne nuna da kafi shi Abdul Jabbar kuma ga shi yana fito da burin shi a bayyane za mu iya mu tare abin da shi yake jiwa da baki shi gaskiya ba wai shi menene samun da yake nuna abin nan yana wato tsayawa yana mu aikin Allah fada. Ok. za ka gane. Yana mun fada ne ba to yana ya rufe represent ma'aikin Allah yana fada da wa'in su na aiki. Sand of san. To in eh, usulubu shi kamar yana kake faɗi wannan ba a gaske ki bane. A ce in kira shi ka ɗauke ni sarki zaki ko? Ya? Ok, ok, kana gani me ya hana mallum ba a kira shi a daidaita shi kan da ya kamata ya yi.

na'am sai kai ka ce kamar ra'ayi da yake gwada maka nan ya iya shi haka ya ba da ra'ayin su wannan mutane na haka ana ɗauka don abin ya ci gaba sosai sosai maganan ka no maganan ka dai gaskiya ne wannan maganan ka gaskiya ne wato amma ya kamata mu duba shin an taɓa masa ko ba yi masa haka ba malluma ya kamata malluma da su kira shi su gyara musu doya mai a'a kai da kake yi nan wala Allah mutane za su zata kai ke cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kana yi ana cewa ba haka bane ba haka bane amma da ka gyara wannan usulubi she mu bara maka bai wato da kan da ya kamata mallumma su yi masa kenan ehe wato da aka mai wannan ne aka aka ga an kasa sannan a samu da zai kai sarki ta fahimce na fahimce ka sosai na fahimce ka mun gode sarki za ki kuma mutum ke yi ana gudan da lodi ce shi na'am na fahimce ka sosai kola to kola malam ya dawo insha Allah mun gode maka sosai mun gode maka mun gode to jama'a insha Allah waɗanda za su kira ku samu hakuri mun ma malam ya kare zance shi ko malam bai kare ba amma ah, ku samu hakuri wanda za su kira ga namba na maza da muka saka da farko kun ga na pin number number maza da number mata wanda maza za su kira shine plus one nine nine nine two three eight eight seven four six number na maza kenan number na mata kuma da za su kira shine plus one six six four eight nine seven zero three five seven number da mata za su kira kenan akan whatsapp eh, kai da za ka kira number na mata ba zan ba ka ah, za mu kashe ka mace ko da ki kira nan maza da mu kashe ki kowa da hanyar shi to ba muna tare da malam ba mu sani ba malam ya gama ko malam na son ya ci gaba bismillah shehu eh akwai bidiyon da na tura maka eh da na larabci ne na so a cikin da bidiyon duk da bidiyon yana dan abin nan a kullun shi sha kan. to bari mu ina so ne in faɗa maka cewa shekara goma da ta wuce ba eh. kiristoci sun ɗauko matsalar nan kuma malaman musulunci sun ba su amsa a kanta na'am matsalar da kiristoci suka ɗauko a shekara goma aka ba su amsa ba shekara goma da babban matsalar eh, shekara goma da ta wuce na san wannan matsalar ba nuna yake kamar babu wani malamin musulunci a duniya da ya taɓa tattauna wannan matsalar da aka faɗawa annabi kamar yanzu shine ya karatun da ya kai kan matsalar nan zai annabi kariya كنا da سورة sassa ya رقم 2650 حدثنا الحسن بن علي الكفاوي حدثنا خالد بن يزيد العراني حدثنا جرير عن قابوس بن ابي ربيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيدته دي في سندها قابوس ابن ابي غريان ماله بقى هنفتح كتاب الفجر المنير في تخريج الاحاديث والاثار الواقعه في الشرح الكبير لامام بن ملقن رحمه الله تبع دار الهجره للنشر والتوزيع في الجزء الثاني صفحه رقم 479 يقول قال الطبراني الى اخر الروايه بعدها بقى مين بن ملقن بيقول ايه وقابوس هذا قال المسائي وغيره ليس بالقوي اذا هذه الروايه في سندها رجل ضعيف اللي هو قابوس ابن عم الربيع هنفتح كتاب الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد رحمه الله طبعا مقابل الخنجي بالقاهرة في الجزء الثاني صفحة رقم 459 قابوس ابن أبي غبيان الجنبي وفيه ضعف لا يحتج به وفيه ضعف لا يحتج به هنفتح كتاب نظام الاعتدال في نقد الرجال من الإمام الزهر رحمه الله طبعا الدار التسعة في الجزء الخامس فقه رقم 445 قابوس بن أبي غبيان ماله بقى كان ابن معين شديد الحق عليه على أنه قد وثقه وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان رجل الحفظ ينفرد عن يديه بما لا أصل له فربما رفع المرسل وأسند الموقوف وبعدها الإمام الذهبي جاب لنا نموذج من الروايات الضعيفة التي تدل على ضعف قابوس ابن أبي غبيان فبيقول ايه جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج بين فقدي الحسن وقبل زبيدته يعني اليوم البعض كمان في ترجمة هذا الرجل ذكر لنا حديث يدل على ضعف هذا الرجل في سند آخر لهذه الرواية رواه البيهقي في سننه الكبرى طلع الدار الكتب العلمية في الجزء الأول صفحة رقم 215 بيقول أنبأ أبو بكر القاضي وأبو سعيد ابن أبي عم قال أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران حدثني أبي حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيدته الصبح اللي بعدها مباشرة اليمين بقى بيقول ايه فهذا إسناده غير قوي فهذا إسناده غير قوي كتاب الرؤى الغريب في تخريج احاديث منار السبيل لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تبعد المكتب الاسلامي في الجزء السادس صفحه رقم 213 روى عن حفص عن ابي ليلى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الروايه احكاه الشيخ الباني يقول ضعيف اخرجه البيهقي من طريق محمد بن اسحاق حدثنا محمد بن عمران حدثني ابي حدثني ابن ابي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن الى اخر الروايه قال البيهقي اسناده غير قوي الشيخ ما بيعلق ويقول ايه قلت وعلته ابن ابي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن حماد ابن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه بهذه الرواية أيضا رواية ضعيفة في رواية أخرى ذكرها الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق طبع دار الفكر في الجزء الثالث عشر صفحة رقم 222 يقول وأخبرناه عاليا أبو محمد إسماعيل ابن أبي القاسم القارئ أنبأنا أبو حفص عمر بن احمد بن مسروق انبانا الحاكم ابو احمد محمد بن محمد بن احمد الحافظ انبانا ابو يوسف محمد بن سفيان الصفار بن مصيفة انبانا اليمان بن سعيد انبانا الحارث بن عطية عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن انس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحكم ويقبل ذكره طبعا الروايه دي روايه ضعيفه جدا في سندها اليمان بن سعيد أما سمع عن الإمام ابن سعيد هنفتح كتاب حواشي تحفظ المحتاج بشرح المنهاج من الإمام ابن حجر العلماني رحمه الله في الجزء السابع طبعة المكتبة التجارية صفحة رقم 196 بيقول إيه؟ روى ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسن ويقبل ذكره إذا العهل الهيثمي رحمه الله ينبه على بعض هذه الرواية وكذلك رواه مع عساكر في تاريخ مدينة دمشق جزء 14 صفحة رقم 224 ذكر سند أيضا لهذه الرواية عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفحش بين فخذي الحسين ويقبل جبيبته ويقول نعم الله قاتلك المهم الصفحة اللي بعديها إن الإمام ابن عساكر بيقول إيه؟ قال الخطيب وهذا الإسناد موضوع إسنادا ومثنى الصحيح وهذا الحديث وهذا الحديث يعني موضوع إسنادا ومثنى ولا أبعد أن يكون ابن هذا الأزهر وضعه ورواه عن قابوس عن أبيه عن جده عن جابر ثم عرف استحالة هذه الرواية فرواه ونقص منه عن جده فلنفتح طيب كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكيلاني رحمه الله طبع الدار الكتب العلمية صفحة رقم 480 بيقول إيه حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الرواية بيقول بقى الكيلاني وكاتب بالقسم خاء وطاء يختصر كلمة الخطيب البغدادي يعني يقول بقى إيه الخطيب البغدادي أن من تاريخ محمد بن مسجد بن أبي الأزهر وقال موضوع اسنادا ومتنا موضوع اسنادا ومتنا وفي كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله طبع أضواء السلف في الجزء الثاني صفحة رقم 207 هذه الرواية برضه تحتيها قال الخطيب هذا حديث موضوع إسنادا ومثنى طيب إذا كان بقى الإمام ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في كتاب الموضوعات الموضوعات يعني الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الكناني في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة يبقى ده حديث يستدل به ويطع عن دين في خلق النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله النصارى وأذنابهم من المرشدين لا يتكلمون إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ويأتوا فيطعنوا بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتبار طبع الدار الكتب العلمية الجزء السادس صفحة رقم 330 اتكلم أيضا على هذه الرواية وهو بيتكلم عن ترجمة محمد بن مسجد هذا فبيقول ايه محمد بن مسجد بن ابي الازهر يروي يعني عن الزبير بن بكار فيه ضعف فيه ضعف وقد ترك وتحتاج بيقول ايه وقيل بل هو متهم بالكذب فقد روى المعافى ابن زكريا عن ابي الازهر محمد بن مسجد حديثا موضوعا في فضل الحسين ابن علي شوفوا فضل الحسين بن علي يعني نفس الحديث اللي احنا بنتكلم عنه ده وبعد كده الامام الذهبي ذكر الروايه ان العلماء بيقولوا ان محمد بن مجد ورع وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم تحتها حدثنا علي بن مسلم الطوسي حدثنا سعيد بن عامر عن قابوس بن ابي غبيان عن ابيه عن جده عبد الله وقال مرة عن ابيه وادي الرواية وبعد الرواية من الذهبي ذكر ايضا قول الخطيب البغدادي رحمه الله فقال لا ابعد ان يكون ابن ابي الازهر وضعه فقد وضع احاديث اذا هذا الرجل كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احنا مش شايفين حتى ان العلماء مثلا انا ان الروايه دي روايه صحيحه ولا حاجه طب المفروض استدلوا بيها ليه يبقى كده روايه الطبراني في المعجم الكبير في سندها قابوس ابن ابي ظبيان وهو ضعيف وروايه البيهقي في سندها محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو ضعيف وروايه ابن عساكر في تاريخ دمشق في سندها محمد بن مسجد وهو من بيت في روايه اخرى في كتاب المتفرج على الصحيحين للامام الحاكم الليثابوري رحمه الله الجزء الثالث طبع الدار الحرمين طبع دي أنصح بها كل مسلم اللي فيها احكام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عن الروايات صفحة رقم 200 بيقول ايه حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الخضر ابن ابان الهاشمي حدثنا ازهر ابن سعد السمان حدثنا ابن عون عن محمد عن ابي هريرة انه لقي الحسن ابن علي فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنه فاكشف الموضع الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فقبله قال وكشف له الحسن فقبله خدوا بالكم ان الرواية دي قالت ايه قالت البطن وليس الذكر مثل الروايات السابقة طيب جنب اسم الخضر ابن ادام الهاشمي في رقم اثنين ننزل تحت في الهامش رقم اثنين الخضر ابن ابان الهاشمي ضعيف كما في الميزان طيب نفتح كتاب ميزان الاعتدال للامام الزهري رحمه الله نشوف قايل ايه على الخضر ابن ابان الهاشمي ادي جزء اثنين صفحه رقم 443 الخضر ابن ابان الهاشمي وعثر الحاكم وغيره ضاعفه الحاكم وغيره وتحتها بيقول ايه وتكلم فيه كبار قطني اذا كل الروايات اللي تتكلم على هذه المسألة كلها روايات ضعيفة لم يصح منها اسناد واحد طيب اخر سند في هذه الروايات ذكره الامام احمد بن حنبل رحمه الله في المسند ادي مثل الامام احمد بن حنبل على الشاشة تبعت مؤسسة الرسالة في الجزء الثاني عشر صفحة رقم 427 حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن عمير بن اسحاق قال كنت مع الحكم بن علي فلقينا ابو هريرة فقال ارني اقبل منك حيث رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل قال فقال بقميصه قال فقبل سرته تحتيها اسناده ضعيف اسناده ضعيف إذا كل التي رويت في هذه المسألة كلها ضعيفة بلا استثناء وليس فيها حديث صحيح واحد فقط من الكلام في هذه المسألة كتاب التعليقات الحسان على طريق ابن حبان للشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثامن صفحة رقم 151 اسم الباب ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده على سرته على سرته الصفحة اللي بعديها هذه الرواية وتحتها الشيخ الألباني قال ضعيف منبه كل الروايات التي ذكرت في هذه المسألة كلها روايات ضعيفة بل منها روايات مكذوبة اللي هي رواية محمد ابن مزيد هذه الروايات اللي بيستدل بها النصارى وبيطعنوا بها في النبي صلى الله عليه وسلم والله يا نصارى لن تجدوا عيبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا كل ما عندكم هو احاديث ضعيفه او مكذوبه ونسيكم انكم تؤمنون بانبياء زناه عراه كفار فجرة في كتابكم الذي يدعى زورا مقدسا وليس فيه من القداسه حتى تخرسل قامت احتفال حكاية محرمة في التوراة لجوناثان كيريتش صفحة رقم 62 اتكلم ان نقاد التوراة كانوا جريئين شوية بشكل مناسب كمان بحيث انهم افترضوا ان المراد من النص التوراتي ان يكشف ان اسماعيل كان في حالة اندماج في نوع من انواع اللعب الجنسي مع اسحاق الصغير الا ان محرري النص الماسوريتي الاتقياء سعوا الى حزب الجنس شوف يا اخي شوف يا اخي دي فتوى بيحذفوا كتاب هم معتقدين ان هو من عند ربنا سبحانه وتعالى هو ده بقى الورع البارد يعني في اقياء بس بيحذفوا في النص بتاع الكتاب المقدس ما شاء الله الا ان محرر النص الماتوريدي اللي هو النص الماتوري احنا النص الماتوري الاتقياء سعوا الى حذف الجنس المزعج من المشهد باسقاط العباره المفتاحيه مع ابنها اسحاق وتخترع الترجمة السبعونية اللي هي السبعينية يعني إلى اليونانية والترجمة إلى اللاتينية حفظ النص الأصلي كاملا وغير مشذب وحفظت الترجمتان المذكورتان أيضا إشارة خفية إلى ما رأته سارة فأنت لو عايز جنس ودعارة وأخلاق سيئة افتح كتاب المقدس ستجد فيه ما يسرك قبل ما أختم هعرض لكم حاجة كده إيه يعني خمسة 13 زي ما بيقولوا يعني في واحد مثلا كان عامل فيديو على الشبهه دي فبيقول في الفيديو ايه مستعرض واقعه لمحمد صلى الله عليه وسلم مثبته من كتب السنه كل وجه الواقعه دي مثبته من كتب السنه والتراث الاسلامي الصحيح ما سنعرضه يعتبر صدمه بكل المقاييس وبعدها بشويه يا جماعه راح عارض صوره من كتاب فيه الروايه دي بيقول ايه وها هي صوره من احد المراجع الدين لانه مرجع ما حدش واصل حتى ما يعرفش يعني ماشي ما علينا مش مشكلة تأجوار الصدمة كده اللي هو عليها يعني شو رقم كام 610 من تحت الهامش 610 اليمان بن سعيد ضعفه الدارقطني وغيره والحارث ابن عطية صدوق يهمي إذا الرواية ضعيفة يعني المرجع اللي هو عرضنا على الشاشة بيقول إن الرواية ضعيفة شوفوا الابداع اللي النصارى فيه طبعا هو النصارى مش جاي من دماغ ده النصارى بينها عن موقع شيعي فشوفوا تشابهت قلوبهم شيعي جاهل غبي صور الكتاب وراح رفع الصورة على النت وفي النصرين نقل منه حتى من غير ما يراها هو شاف بس الكلمة ايه متلونه بالمصفر آية رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الرواية راح قال بس هي دي بتقدح الإسلام طب انت بص على الهامش بص على الهامش صح الرواية ضعيفة السيرة دي من كتاب الفوائد لتمام والشيخ أبو سليمان جاسم الدوسري محقق الكتاب ده باسم الروض البسام ترتيب وتخريج فوائد تمام طبع الدار البشائل الإسلامية في الجزء الرابع صفحة رقم 310 قلب الرواية اهي أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحراني الحافظ أنبأنا محمد بن سفيان المصيصي أنبأنا اليمام ابن سعيد اليمام ابن سعيد ضعيف أنبأنا الحارث ابن عطية عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أنس بن مالك خلاص قال المنذري هو اليمان ابن سعيد المصيص من ذا قال فلقته ضعيف يبقى هو العلة اليمان ابن سعيد ضعيف وإبراهيم هذا هو النفعي أدرك آلة ولم يسمع منه إذا في انقطاع أهل علتين وتحتيها اسناده ضعيف منقطع كما بينه المنذري من الصدمة الكبرى في الفيديو اللي هو عامله ده ان هو قايل احنا جايبين الكلام ده من المراجع الاسلامية الصحيحة ومن التراث الاسلامي الصحيح وبعد كده لنا كتاب المحقق بتاع الكتاب قايلين ان الرواية ضعيفة بصراحة يعني انا مصدوم فعلا يسأل المموت قاعد الواحد شو بيفهم هذا بالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya mun ji zance ya nuna mana hadisan da suke da ifil sannan da hadisan da suke soyayya gaskiya ya nuna mana wannan hadisi ma gaskiya ta ifi ne a wannan littafi shekara goma da ta wuce hmm. yana rikici tsakaninsa da kiristoci suka ɗauko wannan matsalar don su taɓa mutuncin manzon Allah ne ya masa raddi ce ai wani abin da kuka ɗauko a matsayin kuna ganin hujja ku ce ai ma tabbata a gurin mu ba amma shai ba yanzu eh. abin da ne yake ni mamaki shine daya mm-hmm. domin gaskiya a Allah ga annabi usulobin da malam abu jabar ya ɗauko gaskiya gaskiya na yana ɓata mana yana ɓata mana sosai amma shi shin in balarabi larabawa suka faɗa cewa wannan hadisai da ifi ne a guje shi shine hujja ko dai a'a bakar ke mu ma za mu yi mu domin a'a ko dai lalle shi larabi ya faɗi to za a yi eh, a samu wani a ilimi ah, eh. akwai wanda kake karanta shi kamar shi magani ne ana bukatar sanin yin ciwo ya taso ya lura? a cikin magani ana karan wato akwai ilimin da shi yana matsayin magani ne ana ɗauko shi sanda bukata ce ta taso shi ma yanzu wannan a lokacin da suke raddin nan san da bukatar da ta taso ba ai ba su magana ba ku hmm. ka na'am yanzu abin da muke cewa a nan kasar Hausa ka kana ce maka a kasashen Larabawa kamar Misir a kowane za ka su Larabawa ne kuma Kiristoci ne ka na'am suna karanta Qur'ani kamar da kake karanta suna karanta hadisan manzon Allah kamar da suke ke karanta to yin sun ko wani abu cikin littafin musulmi hmm. dan batanci ga annabi kaga dole musulmi su mai da martani a kansu kuma ana yi hmm. tambaya shi yanzu wannan mu bukatar ta taso a nan daya na biyar da ka faɗa hmm. ka ce idan balarabi ya ciki abu ya inganta ko bai inganta ba ai cewa abu ya inganta ko bai inganta ba wannan matsala ce da galibi za ka da alaka da mafi yawancin mutane kaso saba'in cikin ɗari ko in ce maka tamanin cikin ɗari abinda suke so ka faɗa masu nemi ne duka wanda za su bauta ma Allah da shi ne a lahira. Hmm. Ka lura? Sannan maganar da wasu suke yi don na ga wani hasta ga firin misali abu kaɗin cin sakarai babban matsalar yanzu su malamai da yake tuhumar su suka ajiye ka'idar a yi idan an jingina an magana an ce annabi ya faɗa ga ma ka'idar da za ka yi ka gane shashin annabin ya faɗa ko bai faɗa hmm. sai aka ce maka hadisin nan ya zo ta hanyar mutum biyu hmm. sahabbai akwai abdullahi dan abbas sannan akwai jabir dan abdullahi hmm. ya zo ta hanyar tabi'ai biyu akwai shi wannan kabus a ah, ah, abu zabiyan sannan akwai kuma abdurrahman bin abu laila sai aka ce maka duka waɗannan in ka gan su a cikin isnadin hadisi akwai matsala magana da ta tabbata ba yanzu shi abu zabiyan abin da yake so nuna wa duniya akwai ta malaman hadisin da tun kanu sun ce hadisin nan bai inganta ba ba. Ah, na'am na'am na'am. ya gane. to yake so ya nuna wa duniya kamar yanzu bincikensa ne da karatunsa da san annabin sa an jinjina wa annabi abubuwa mana fati a baya ba zan yi magana magana ke shi ne ilimin sa mutum ba a sa'i bari ya ɗauko matsalar ya ga wani abu an jinjina wa annabi zai kare shi wanda yanzu kaga wannan littafin a hannuna ga shi ka hazibul kamal ne ka gan shi na'am fi asma'ir rijal wannan malamin da ya rubuta littafin nan ya rasu jira ɗari bakwai da saba'in da uku ya rasu. A ciki ya tattauna matsalar rawun da ya kawo wannan hadisin. Hmm. Rawa an abi na Zabiyan Hussein ya kawo ya kawo maganganun malamai a kan shi. Kuma kawai su ɗaliban da suke jin larabci hmm. rubuta a Google su sa manho su bin Abi Zubair manho Abdurrahman bin Abu Laila za su ga abin da zai ba su menene matsayinsu a wajen malaman hadisi. ka lura? na'am na'am wannan haka ne ka zo ka nuna cewa a ai ilimin ka ne da binciken ka ake maka wannan bidiyon ka da shi wannan tayyiba ya hmm. kawo littafin sama da goma wajen yi wa kiristoci lardi wannan bidiyon ya fi shekara goma ba gashi nan gashi nan mun gani mun bule ya ya wato cewa wato malluma hmm? malluma ya kamata su yi tefu kenan wato yan kur'ani yiwu ma suke cewa sun tsira ko ba a ko su ba su tsira ba saboda ga wani mal eh, ga wani audio da eh, video da ka bamu akwai wani ma da ke kirari shi ma ya buga Kur'ani. shi to kaga shi wani ya zai fassara yana fassara ma wasu a ya na'am ya kamata wani na dan irin nan ya sura na'am na'am ba sai da ka kaga ga wannan littafin tahzibul kamal a hannuna hmm. wallahi yanzu idan ana so in kawo littafi guda 20 da malamai da suka ce hadisin nan bai inganta ba sai in kawo kudi. in an samu wani malami ya yi kuskure ya ce hadisin hassan ne ibnu wannan a cikin majmu'ul fawaid da yake magana ya zo hadisi na dubu goma sha biyar da ainihin wato ɗari da takwas da ya ce rawahu tabarani ya ce isnad wasan haka kawai ya ce bai kawo dalili ba shi ne masu ya inganta ba amma bincike ya nuna hadisin nan bai inganta ba gaskiya ne na'am mutum da hadisin ya nuna bai inganta ba inda bi jabar yana jin tsoron Allah da ya zo ba nuna wa duniya zai yi shi ne yake so korewa ma'aiki abin da ba shi ne gaya wa mutane cewa bai inganta ba ya gane sai ya kawo sai ci ai malam wala ma kafin shi ya faɗa malam wala ma kafin shi ya faɗa kaga sai a gane cewa ashe matsalar nan ma kafin shi akwai malaman da suke a jisun nan bai tabbata ba hmm. na'am amma yanzu shiru yayi yana so ya nuna wa duniya kamar shi kaɗai ne ke son annabi shi ne mai tsoron Allah kamar kafin shi duk duniya ba wani malami da ya taɓa magana kan hadisin nan cewa bai tabbata ba na'am na'am ka ka bai babban illar na'am na'am na'am kuma malamai ai dama saboda sun san cewa za a wa annabi ƙaryan abin da bai faɗa ba a ce ya faɗa hmm. abin da bai dace da shi ba a gida masa hmm. suka kawo ga ka'idar da za a karɓi maganar annabi in wani zai ce annabi ya faɗa ne sosai na'am na'am shi yasa na ce maka duk duniya duk duniya ba wanda idan ka ji ana cewa haddasa na fulani za a tafi kan maganarsa sai in manzon Allah ne za a faɗi maganarsa amma yanzu in ni ka faɗa mu magana ko na faɗa ma kai tsaye an jira kai za ka ce sarki za ki yafi magana ta in zan faɗe ta ba ta buƙatar sai na ce wane ya faɗa mu sannan wane ya faɗa mu sannan wane ya faɗa mu kafin a je kan magana ta a ce na faɗa sosai sosai haka ne shi haka ne za ka ga maganar annabi ke take buƙatar wannan dan Allah ya ba maganar annabi kariya to da ka zo kace wani ya faɗa ma sannan sai wani da an ga cikin wanda kace sun faɗa ma an ga wani yana da matsala sai ce kai wannan magana magana banza ce bata tabbata ba dan kowa ya san wani ne shi ya faɗa ma wani kowa ya san yana da matsala na'am na'am na'am ka lura na'am to tun kuma malamai suka ajiye wannan ka'idar ba na'am shehu na'am saboda haka ba magana ba sai ta ya zo yana tokiya na farko dai a yanzu al'umman mu zaka da bukatar wannan ilimin a yanzu mhm. da sunan yana kara ma'aiki sannan na biyu maganar da na faɗa a nan wajen na ce ya ce wato shi babu ruwan amsa da littattafan shi'a eh wa'in shi'a sun faɗa shi ba ina yake yawa a ina yake da matsala yace a littattafan sunna yake da matsala haka ya za mu yarda cewa annabi yake karewa daga su? Hmm. ai idan annabi aka taba ko a littafin shi a aka yi wani abu wanda ya taba mutuncin shi ya kamata kai ma shi a karmaki ne shi mai kashe nufi a nan cewa inda ya ce ba shi eh, ba ruwan shi da Uh, shi da sunna yake da problem yasa bai kamata ya magana da sallallahu alaihi wato shi a su ba su bin karantarwa na annabi kenan ko yasa ko ya kake ban gane ba a shi a gurin ka eh idan an samu a littafin shi a da ya tabbata cewa ga wani abu yana da alaka da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am na'am na'am to abu littafin shi a kan ba ruwan shi da wannan abu ba zan tuna maka wannan bidiyon hmm. ka saka shi yanzu mutane su ji abin da yake faɗa misali ka ga wata magana a littafin shi a samu irin wani littafin sunna exactly irin wannan mai tafi wannan maganar muni idan wannan abin an taɓa mutuncin annabi zai ba shi kariya a nan a can idan sun kada mutuncin annabi zai cancanta annabi yadda ya kawo ya taɓa nan bai zai taɓa san hmm. to sai ya ce in akwai a nan nan da yake da matsala amma can ko akwai an taɓa mutuncin annabi bai da matsala a can ta yaya za mu gane cewa annabi yake karewa na'am ya shigo ka kunna shi ka za ka ji abin da yake faɗa muna magana ne akan abin da ya zo a gudu a littattafan sunna ba a littattafan shiya ba ni a nan muna tafi duk wannan sunan na cire kai na shi a sunna ba ni ba sunna na fita daga cikin ta suna na musulmi kawai ba ni da wata firka sunna na fita daga cikin ta ba na yi ba na yi ba na yi gashi ya faɗa kana eh to yanzu za ka ga duk wanda suke goyon bayansa za ka ga ba wanda yanzu karanta wasu ake musu amfani daga 'yan kalakatu don ƙwa'ani zalla kenan sai kuma su ɗin shi'an da ya zo yana zagin sa ba wanda suke kuma gangamin ganga ah, kafin wannan lokacin yan ƙura'ani yun suna support a ah, shi mara abdul jabbar yan ƙura'ani yun sai yan shi'a suke support don me saboda dukkan karantarwar da zai yi da ruguje sunnar manzon Allah ke yi hmm. su ko'in nan suna ganin ya kamata a rubuje hadisan Bukhari da Musulun. suna ta suna goyon bayan shi hmm. su kuma wa'yancan suna ganin a'a tunda da karantarwarsa za ta ruguje hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da baki da suna goyon bayan shi hmm. bari a <coughs> tura maka wannan a bidiyon na wannan da muka tattauna da shi a nan wajen wanda zai zo ya faɗa a nan kukan platform ɗin duniya na jin shi ya ce matar shi ta fi matar manzon Allah to su ne ba masu goyon bayan abin da yake bayan tura maka wani bidiyo ka ji abin da yake faɗa cewa na na Aisha da hausa su suka kashe manzon Allah Aisha ta na ce har yanzu wanda shi Abdul Jabbar bai wannan karatun a Bukhari ba shi wannan ya gano ta da sauransu a bincike a Bukhari sai ga shi nan tura maka kari oh, muna jira ya shigo dai a ah, ya shigo Ba shi ya shigo hmm. ah, wannan mala ismail na alkwarni eh kunna ka ji ka ji abin da fada faɗa yaushe ke na yi wannan kunna da ne sun tattauna za su kashe annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wannan na yi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashiful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi karatu ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin bukari. sun tattauna za su kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan na yi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashiful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi karatu da ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin Bukhari Kana jin sarki? Na'am. To, yanzu ga shi wannan Abu Khari ya gano da Abubakar da na Aisha ta Hausa da sai na Umar su suka kashe Annabi shi kuma bu jabar an yanzu binciken sa a Bukhari bai kuma kun karatun ba kaga wannan sun shiga gaban sa wajen bincike a Bukhari tunda sun sun gano karatun da har yanzu bai ma gano ba a Bukhari eh, tunda ai abin da za a yi na mu. cin hmm? covid shi malam ismail hmm. wai ya gani a buhari hmm. wai ya gani a buhari ba to ai sai ka zo ka gayyato shi ya faɗa maka hadisin a bukari ba nan ya zo ya faɗi abin da ya faɗa ba a bukari kuma in ya tabbata ba su suke cewa ba hmm. idan hadisi ya ci karo da qur'ani hmm. a watsar da hadisin to me Allah ya faɗa a qur'ani ba cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ba wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu sai ce wallahu ya asibuka min an-nas Allah zai kare ka daga mutane shin da Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suna cikin annasu ko ba sa ciki hmm, su ma mutane ne gaskiya in dai sun kashe annabi to alƙawarin da Allah ya wa annabi a Qur'ani alƙawarin ya zama kariya bai cika ba masha Allah to shi na gani a in ah, ko alƙawarin da Allah ya wa annabi gaskiya ya cika min to Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa ba su sai su kashe annabi ba na'am to shi mu kan malamin Jabbar ina ganin da mu bude hanya insha Allah malaka ah, abin da yasa kawai na kawo wannan na kawo shi ne a babin cewa na'am wanda suke goyon mara maka baya gaskiya ne ka ka lura eh wanda ke mara su fita zaman kanta yana goyon bayan abin da Abu Jabbar din yake yi da aka nuna yanzu abin da muke cewa yanzu kafin wannan lokacin a wannan matsala ta faru mm. dan Allah kai da kai yi kokarin ka wajen ana invite din shi ya zo nan a tattauna da shi wallahi nayi nayi nayi da almajiran sa ma muna fira ma sosai ko wanda ma muka fira shi ma jiya ma wallahi to me yasa yake zuwa to magana kenan me yasa yake zuwa a ah, magana ai yasa na ce maka wannan matakin da gwamnati ta dauka na farko to muna goyon bayan mataki na biyu shine gwamnatin ta turka ta ce an yi zama da shi insha Allah za yi haka za yi haka wannan da ta yawa muna goyon bayan wannan Allah ya karshen tuka tuka tuddin ta ba ushi na'am to yawa Allah ya sa mu dace masha Allah to za mu bude hanya a kamar na kira sallah ko za mu doki kira na farko da malai sallah eh, da so assalamu alaikum jama'a mun fara daukar kola amma kola saya ga namba na maza da muka saya ka a nan inda maza za su kira ga kuma namba na mata kasan shi mun pin na mata inda mata kuma za su kira kenan to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a kola wa alaikum salam wa ta'ala wa barakatuhu na'am ko a malam aminu ne to malamin aminu da kasan spain to kana tare da malam da suna kawai wannan layi To eh, eh, na farko dai zakin na mafata alheri ina gaida. Muna amsawa muna amsawa. To maganar nake da shi fadi a dangane da wannan eh, tafikin kun gane ba. In hallo, ana jina dai. Muna jin ka. kamar yadda abin ya zo tsakanin mala albin jabar da gwamnati irin wanda program mun tsaye ana nemo almajirin mala albin jabar ne. Ah, ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri. kan da muka tsara kenan next time za mu yasa ya hakuri to ki na'am ana jin ku. eh muna jin ka ai ba mala jarbar kawai ne ta zagi yayi ta da karanto irin wannan maganganu na zagin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi maluma ahli sunna da dama sun taso ba ko wani ma yake in ba da umar ba da manzo Allah ya hukunta musulunci to me yasa kike ba fani shi ba ko ba ana shi koyarwa ba ana ji na ko eh muna ji ka eh. a kuma da dama da suka yi makamancin wannan abu haka amma me yasa ba su hana su yin wani koyarwa ba shi ma da hakin da fara kawai aka ce wa an hana shi okay okay to insha Allah malam zai amsa maka wannan sarki bari ba shi amsa to shi bismillah ina ji amsa ta fuska guda biyu hmm. fuska ta farko shi ne wannan matsalar da ta faru na zo na yi karatu a nan shafin na faɗi cewa wannan maganganun da wancan da ita da mm, ka zo ka masa martani daga addinin musulunci sosai ka zo ka masa martani okay na biyu akwai bambanci da wanda yana karatu wata matsala ta bujiro ya tattauna ta ya wuce daga nan bai sake dawo kanta ba da wanda ya mayar da abu da abin tattaunawa sai wannan wato wanda faɗi so ɗaya aka yi masa rabbi ya yi shuru da wanda kullum yake ta faɗi wani dalili ya sa ya faɗi wasu maganganu daga nan ya tsallake ci gaba da abin da yake yi na'am yi raddi cewa matsalar ba daidai ne duk kuma wanda ya mayar da shi kuma bai da matsalar da zai tattauna a matsayin addinin da zai rusa ma Allah sai wannan matsalar okay so eh, na da shi kana ji eh to na eh, da shi ne ba eh, malam da kare ba malam da abu na uku hmm. shi mai tambaya hmm. yanzu da Allah malam aminu na san cewa aka dan shi'a ne haka haka ne haka ne tambaya ne da inda ba a kama na samun hadisi cikin su na shi'a da ke nuna cewa annabi zai kwana siyasan bantu tsakanin nonon kunda na fatima sannan ke kwantawa me zai ce kan wannan inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi shi mu ce maka malam kana ji inna lillahi wa inna ilaihi sai mu ce malam malam na ji na ko zaki don Allah Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam yana cikin littafin shi'a kace? a tambayar shi ne shi nake tambaya inda za a samu haka ya zai ji ke ma mace sai ce malam hasadu suna yana gida ya yi hankuri abin da nake mamashin malam hasadu suna ya sani ne ba ni kafin shi an da aka ce sahihi ne in mun gani mun ce wanga makaryaci ne bai tabbata ba ni malam ba kai karatu ba ka san abin da kake yi ba da Allah eh, malam kai da baka yi zuwa ka karanta littafi da larabci sai dai ka ce a koma da ingilishi To, a koma na turanci, mai shi za zo ka yanke wa abin da ke da eh, eh, eh, ya Mara minu ya kuri, kuri, kuri, bari mu doki na eskola ya kuri. in da tambaya yi. Hmm, kai, kai, kai. Mara tambaya, tambaya. dangane da nake malam ba shi malam abin da fahimtar da yake karantawa na yake cikin wani littafi yake gan wannan maganganu yake karantawa shi yanzu ya farge mula cikin wa ashe da littafin malam da ba ke kan wannan abubuwa yake tambaya haka ne ko ba haka bane Ok, wato idan muka fara a cikin littafin ku an cewa sai da na alisauri da ya kasu kan wani wani magagarin da kake yi ma abin da muke so ka fanci dan littafi ne ba a sahihi ba ba wani da sahihi ne malami don Allah rana in kana tambayar kashin don Allah ka sassauta muryanka ka yi hakuri ai yanzu ba maganar muke ya inganta ko bai inganta ba yanzu magana muke idan an samu ya za a yi in an samu kamar cikin littafin wani abu haka in muka yi wannan magana bai inganta ba muna yin da gefe kawai ci gaba da tafiya unguwar. Shi kenan yanzu ba wannan maghadisin da ya kawo ba an riga an kawo na kawo littafin Abu Umar Albani sama da littafi goma ya ce magana ba ta inganta ba. To, jama'a don Allah, eh to, masha Allah, wai bai inganta ba malaminu, insha Allah. Bai inganta ba, to, bai ba ku share ba, ba ku bace Buhari da yi shi bane. Kai yanzu abin da ke cikin littafin ku da na kawo misali, me yasa kuka bar shi ba ku share ba? mun ce ba ne da yi wulakanci ne ya kalli a cikin shari in Allah sai alheri ne ku fara share lafiya tukunna kafin ku zo kan mu ku ce mu share to mun gode malamin ok mun gode malamin mun gode ya isa ya su akwai mun gode barmu da doki na kuma ko ne eh mun don Allah zai zo nan ga yayi tambaya da cikin ladabi da limana saboda Allah saboda annabi amma saboda in ka zo kai wani magana maganganun da zai tono kaga ba mu jin dadin muna yin haka yasa muna ba kowa duk wanda ya zo kan platform din nan dole ne da shi wallahi yayi ladabi ko ba ne ko littafi ba ka iya karantawa da littafi da larabci hmm. in an yi magana sai ka misalin ta ce a koma sannan ka zo ka ɗauko matsaloli masu nauyi su kake tattauna addini hmm. in banda an rena addinin musulunci a yi ake wa addini haka sosai wannan wannan maganan ka gaskiya ne assalamu alaikum karanta abu da larabci ba hmm. sai dai in an magana an matsayi shi rifarin ya ce a koma a ingilishi sannan ya yana ɗauko matsaloli masu nauyi yana tattaunawa a addini hmm. irin wannan ba ita bace musibar ma a addinin musulunci kowa ba zai tsaya inda Allah ya ajiye shi ba na'am rahun ko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala yake bukatar ya san mabadi na addini na'am ya iya hada bakin larabci ya karanta hmm. bai lizinta wa kansa wannan ba amma ya tafi kokalan mai Umar yayi ya tafi kokalan wato mai Abubakar ne ya tafi kokalan abinda Abubakar ko Umar in an je lahira shi Allah zai tsayar da kai ya maka tambaya ko abin da kai kai wallahi maganar mana gaskiya ne da ba taba sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke kawo a zuwa taba annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi jama'a mu musu shi ne mana wallahi wannan shine dalilin da yasa kaza malaman sunna kaga sun suna ta kokarin toshe kotar wallahi kar a kai zuwa ga sahabbai domin daga nan dama sai annabi sosai sosai wallahi maganar gaskiya ne wallahi maganin ma lasar suna ni na goyi bayan haka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola alaikum salam rahmatullahi barakatu zaki ah kola suna gargan da kira kola suna na khalilullahi muhammad daga niger to mala alilullahi kana tare da mala asir suna kan wannan layi Kake to ina godiya ina godiya sosai. Masha Allah muna amsa maka. Sarki zaki Sarki zaki Allah kara ma tsawon rai. Amin amin ya rabbi amin suma amin. Mun ga gada min malam wallahi na son malam sosai sosai sosai. Oyo malam yana jin ka malam yana jin ka sosai a nan. Wallahi. Ina da guda da san haɗi yanzu. To muna jin ka tambayan ka. Wallahi wallahi in fi sabilillah mu ba malamai ne ba kuma mu ba almajirai na ilimi ne ba kawai mu muna sauraron wa'azi ne. Na'am. Amma wallahi tallahi Abdul Jabbar dai. Eh. Jahilci. da ya fi cewa da girman kai na damu shi sosai wallahi eh mu zo kan matsalan shi kan a ah, problem eh, kan abin da yake karantawa kan ah, abin da karanta kwashi ya kamata mu mu tambaya aha eh mu waje personal okay ka gane na'am kana ji na eh muna jin ka yanzu abubuwan nan da yake sai ya gano yana ga karantun su na'am shi da shi ya kamata a ce ya nemo malamai ya ce su kowa na gani cikin littattafan ku na halin sunan nan hmm. ku zo mu yi magana kan shi sai su ka kira shi kuma sai ya balle na'am na'am kana yi na na'am ai eh, mana yanzu kai ka ga laifi cikin littafin wanda dan ka take ba halin sunan ne ba ko eh ka ce kai ba ahli sunna da sai ka gani sai ka tambaye an ahli sunna ki fassara mata ko eh na'am na'am kamata ya kai kai ma ka bayyana mu duniya shi ka jawo su zo ku yi magana su fassara maka me suke nufi da wuri ku ga matsala ku ga matsala ku ga magana na'am kike rasa nan sai ka bayyana mutane na'am na'am na'am na'am kai ka kawai ka zo kana ta ƙararinka wallahi abu jaba ya zo shekara kayan ma zo duniya da shekaru an yan ƙare. wato akwai akwai akwai akwai malluma so shekara dubu har yanzu ba su gane cewa wayan na hadisi ba shi ko. eh sai shi ko ta yake. Ara <laughs> mun gode wa da sarki yana so zan tafi sallah amma kafin in tafi zan faɗa abu guda ɗaya. Ok to. Ita kai sarki zaki abin da nake so in faɗa shi ne sarki zaki. Na'am. Yanzu da Allah daga sanda na zo na fara karatu kan plastic ɗin nan zuwa yanzu. Na'am. Za ka iya tunawa ni a kankin kai na na yin kuskure in zo in ce kuskure ne. Sosai bidiyo ma kake yi ma banin saka. Kuma wata sa'i ma ce wani malami ma ya kira kai daidaita. wallahi baka da wani ne akan kaina wasu sun sha min jara karbi jaran sosai sosai kana bani saka gaskiya ne maganan da wasu ke cewa wai a same shi ai kai yanzu idan abu ya taso aka ce a same ni na'am kai kana iya bada shaida idan an same ni ina iya karɓar gaskiya ko zan karɓa sosai sosai sosai to amma tambayar da nake kalubalantar da nake duk wanda suke cewa a same shi mm. su kawo min matsala kwaya ɗaya da aka yi ma abu jabbar gyara a kanta hmm. wanda iya da karɓi cewa wannan abin ya da kuskure ya karɓi dalar su kawo min matsala kwaya ɗaya. abin da ɗan wake batun cewa girman kan kenan ko. yau a aiki. za ka samu babu amma tambaya ne in ka ce kana neman a shekarun da yana karɓarwa a kawo matsala guda goma. abu jabar aka yi masa gyara yau da ya kuskure a karɓi gyaran mutum zai ce maka shi yana neman gaskiya ne kuma ƙarya ce mutum ba neman gaskiya yake ba ne mutakabbiri ne mu'amidi ne in kuma akwai hmm. da inda aka mai gyara a can da can da can ya karɓi gyaran don Allah a faɗa mana. Wow. Na'am, na'am, na'am. wato ok alright ok so jama'a da ke kira malam ya tashi sanda amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola na'am kola sunan ki daga shi kira kola eh, sunana muhammadu ba mana muhammad daga yola adamawa state nigeria Mana Muhammadu daga yola adamawa state to muna jinka Eh, lallai sarki na kira ne na ɗaya domin zan ma jera ne abin da kace a kakana. Na'am, a kanta. Eh, ranar da malam ya zo nan ya yi karatu na yi ah, tambaya. Don Allah da nabi mu aje wannan ya kuri ya kuri ya kuri mu aje abin da da mu yi abin da yake yanzu mu yi kuri saboda Allah. saboda eh, kowa ya kuri na a to shi ke na shan ajiye ka kenan saboda na baka dama mu yi magana don Allah mu yi abin da ke yau ba mu so abin da ke wafa ya hakuri saboda Allah ok na dama abin da yake da na'am ko da yake abun din yana da alaka da na yau kan ran kin kashe ni dan madin Abdul Jabbar ne kuma abun da nake so in kira ni ba madin sa bane ya kuri kaga zuwan kan ga ba wanda zai gane kama shi sa nake cewa yi magana saboda Allah thank you very much my brother ya hankuri masu ya hankuri ina akwai abin da nake karewa ya hankuri mai gidana ya hankuri akwai abin da nake karewa ya hankuri bismillah bismillah mai gidana ba ba ne na su ci abin da malami a karshe ya na'am shi ne mala mutum ko ba mutum bane mai kagan yara gaskiya ne me yasa kace haka kona? ina ga ina ga wannan bawan Allah na ji karatukansa eh karatukansa da na ji a gaskiya suna da yawa don kai da kamar wuya a ce a samu karatu mala da jabba da ban jira da kamar wuya akwai wuya sosai na'am ka gane sarki na'am na'am ina ina ina a bibiyarsa tun kafin ya rubuta littafinsa a samun sa hmm. na samu kasasuwan in na ji su na san sa na bi waɗanda eh, yake tare da su daga da yanzu haka gunna nake faɗa ma akan ran in nake kan in an samu a gajarci ba ala abubakar sai ya zo yamma na karatu a nan insha Allah zai zo ranar ah, ranar alhamis in Allah yadda a to masha Allah abu ya yi kyau sosai mala abubakar madata ya taɓa yi mai correction filaye arba'in da biyu hmm. wanda kuma wannan bawan Allah ya duba correction din ya gani sai sai shirin To kaga irin wannan ba irin wannan halin ai ba yau aka fara ba kuma ba yau aka san shi ba. Kawai yanzu haka inda ni goyon bayan da nake yi wa zaman ɗin ma ba irin kuma labar almadatai za a kawo ba. Kuma. Eh haza sarki ai ga na na abin fashi kola kola mun gode maka sosai mun gode maka kola mun gode wallahi ba la buka ci da ke so a kawo insha Allah kola mun gode maka sosai mun gode mun gode uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ajiya assalamu alaikum wa all right mun lost okay next caller ya kira eh jama'a da ake kira ba sauki bane fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna amsawa ina kuma zai da malam asad suna yana amsawa sarki zaki magana na shi ne yan gani da maganin da malam asad suna ya ce lafiya eh ya kuri ajiya ka ya one second bismillah hello eh muna jin kam ya kuri wannan ajiya kuri one second ajiya one second ajiya ya kan da one second bismillah bismillah muna jin ka Ok, kola sai ya kuri ba ya kuri ajiya muna jin ki wa alaikum salam lafiya kalau lafiya kalau na gajiya Alhamdulillah, mashallah. Sunana Fatima, I'm from Nigeria, a India nake da zama. Okay, Hajiya Fatima, Nigeria tana magana daga India. So muna jinki. Wallahi, this is the first time of me ina jin one abun a Facebook. Okay. So it was through a friend na gaina live I kai sai because definitely I hate that application very very well. tun da na fara jin wa'azin shi I said tears wallahi sai da na yi kuka saboda duk abin da zai taba annabi I I don't like it at all. Okay. Okay. So ni kawai I will just say this lada Allah ya kara ma Allah ya kare ka. Amin. Thank you so much da irin wa'annan abubuwan we are really enjoying it. Please keep on ka ci gaba insha Allah Allah zai kara maka lada thank you so much alright mun gode Ajiya Fatima da kasar India mun gode miki sosai mun gode mun gode mun gode alright to uh, a kola assalamu alaikum ci gaba da magana kai a kuri kola wa alaikum assalam eh, eh, sarki zaki na'am maganan da nake yi shine don gane da maganan da Sheikh Asad Sunna yi eh. ya ce kamar eh, abdul shi ya maimaita kutukan da yake yin nan ne sa'annan kuma shi wanda ya yi wa'azi da ya zabi manzon Allah ya ce in ba dan umar maganar da umar ya yi ba da manzon Allah ya ya musu addinin musulunci ya ce wannan mutumin shi so guda ya ce da ba hukunta shi ba laifin kai su guda to shi ne da aka hukunta Sheikh Sharif Adam Mina ai Sheikh Sharif Adam Mina ba shi ma so guda ya yi kenan gwanga nuna bayyana zalunci da suke bayan Allah ko bambancin da suke ma wasu mun Sunna dangane da manzo Allah da sai Fatima yana cikin littafin shi'awa to wannan maganan na ai shi dai shekaru ne in ya karanta ya gani ne ai shi dai kokor ya ji ne ai da cikin halin ne. Ah, don Allah ya kuri ka kan mun zagi ya kuri ya kuri kola kola ya kuri reverse question ka da kai ya kuri dan alam da kai ka zagi yayin shi ne ya kuri wanga magana is very very very very very wrong disrespect ne bai kamata kai wanga magana ba na ji na ji, na ji. very good amma ya ci nabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake kiran kanshi shi sai ko malami masoyi manzo Allah ai da shi sai su ya yi karatu din da wannan to da ya kamata ya fito zo ya ce an shi zo ya ce ya ce mutanen da suka suka ci mutuncin manzo Allah a cikin ne musu domin sun cece sa a cikin ne okay okay very good very good amma ba zai rike wannan da cutu wani zai karatu sai ya ce kama ai wani ne a a kwada ki sake wanda ya kuskure shi a kuskure hukunta a akwai sarki akwai in eh, malam sarki da labarin tambaye shi eh. Idan aka samu abu yana da alaƙa da taɓa mutuncin annabi ta hanyar ruwaya. Hmm. A littafin sunna ne kaɗai yake laifi ko a littafin kuma laifi ne. Hmm. Na'am. sarki zaki. Na'am. abin da nake son malam a ƙarshen da ya sani hmm. ba ka shi kai ne ba abin da nake so in sani ba tambaya ne maka idan an samu abin da ake ganin yana da alaƙa da taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam masu zanawa cewa kamar na ba shi ya ba la kuma kuma mun bai mu kana mun fahimci ba eh ba da mu kace mu yake ku ya kuri kuma mu ba shi dama yayi magana sai sa kola eh kola muna ji mana ta suna wai baka amsa question shi ba Eh, yanzu ba na san suna wai kai ka samu da kwanci ba ne da yin magana kafin in zo kanta ina ganin gaskiyar kwaye adam ne da ya san shi bayan wannan abin ya bayyana amma adam ne tun kafin wannan abin ya bayyana yana karatu ya mayar da shi a zaɗin da wajen hawa kan sahabban annabi da zagin su. Oh, ba wai a'a ya yi magana kan sai na umar sau ba ne ba ko bayan da aka ce an dakatar da shi sai ke sake nanata, sannan kafin wannan kadiyar hmm. banda wato karatuttuka da taɓa sahabban annabi ba abin da yake yi na'am kamewa na'am sannan abu na uku maganar hukuncin kusa so a hukunta wani ne da hannuna hmm. ba ni wani ne hukuncin gwamnati ya zaki hukunci ba kai ba na'am gwamnati ce ke hukunci na'am sai sai ana so a mayar da kadiyar yanzu don wajen karatun kamar ni ne ya kamata in hukunta wani na ki hukunta shi na je na hukunta wani abin da aka yi mini abin da suka yi mini shari amma ina so ya dawo in bai tafi ba yana nan a ah, ya eh, na sake shi ya je ah, ya sauka amma ya dawo zan doke shi eh? na sakin shi ya yi mashkila ya sauke ya dawo zan doke shi ina so ina so sultaji eh. yanzu ɗan shi'a da take rayuwa da shi a yanzu in ka ce masa kafiri ne shi ka kalle shi abin yana damun shi na'am haka ne eh, eh na'am ya kuma wanda ya zo ya kalle sai na hukumar karara babu kwana-kwana babu sirka ba kuma ya ce umar kafiri ne hmm. na'am <laughs> Allah wasa wawo <laughs> na'am sai raka uh, wannan maganar ma'ajiyata ta shi wancan da yake magana ai ma cewa ne ba ma akwai yanzu cewa ne mu kaddara inda za a samu a littafin shi a akwai wannan abu na hmm. za a yi yanzu abin da ke kenan kai masha Allah masha Allah shi masha Allah sai hmm. da haka wa'ansu a cikin su da yawan yawan su ba su da kunya kuma lokaci ya da ya kamata in gyara musu zama wallahi a sosai a wannan ne zan ba hankali ba idan ba renin hankali da sarki hmm. ya a nan wajen a cikin karatun da na kai na karantu hmm. na kawo littafi har guda uku sosai wannan cikin dalilan da abu ya rike yake a kurkin mutuncin annaba a littattafan ahli sunna hmm. shine saboda ko sanar dan maliku ya rawaito cewa annabi yana da mata tara kowane zaɓe yana zagaye kowace a cikin su shi ke nan babu ƙari babu rabi sai na ce to ga ruwa ya cikin littafin shi'a wadda aka nuna farko cikin na annabi da ragowar mutane matsayinsu ɗaya na biyu abubakar da umar sun tafi bincike gidan shi wajen umma salama hmm. bayan da suka tafi umma salama ta ga cewa idan ba ta faɗa wa annabi ga abin da ya kawo su ma ra'ayi zai iya sauka ya sanar da annabi annabi ya fito hannun bari hankalin eh? shehu ya kunna zuwa jama'a don Allah ya eh. annabi ba masu zage-zage saboda Allah ya rabi kai ka comment ka zana mun ga dama mu blog ɗinka amma don Allah jama'a renin da rashin kunya dai in ka san za ka kira har ka aibaci kowane malami a nan ka zagi kowane malami a nan gaskiya dan zage ka nema katse maka waya gaskiya kamata mu doki mataki gaskiya ko wane ne jama'a ko wane ne fa ta yi tambaya kawai amma zai ah, wayo ne mutum ka kira ka zagi malami wallahi a will never never take it wallahi wanda zan gana shi tambaya amma ni abinda nake cewa sarki oh, kuma kan malami ma ka zagi iyayen malami wallahi ba shi ba cikin babin da sam sam ba za mu hana ma kowa ka je kan plus kowane kan plus platform ka zage kowane ka zage ni ma ka gama ni da malumma ka ba za mu hana ka ba amma na kama ka wallahi ni ma ni ma she na ra ni ma na san da zanta ba wallahi ke sa jama'a gaskiya wannan no no no ana yi ma cikin comments kuma ya kai har a kira sam wallahi mun cancel wannan alright to bismillah shi abin da nake cewa sarki na'am idan ana yi ne da gaske annabin ake nufi ba matsala ba ce tana ɗauko a tandar wasu eh. ai ya ce ne yanzu saboda kafare na yi ko da samu muka ya dilan wa bangare biyu ya ce ba shi da ƙungiyar kuwa shi yana tsaye ne annabi yake so ya kare to da sai da yadda amma a cikin littattafanmu da kake gani a fahimtar ka yana da muni sai ku kuka mafi muni cikin littafin shi'a sai ka ce baka da matsala da na shi'an na sunna kake da matsala sannan kuma ka ce kaso saba'in da biyar na gaskiya yana wajensu ta yaya wani mutum zai mana karatu ya gamsar da muke da kungiyar wasu ne ɗan Eh, amma amma eh, ai shi ma kamar su adam ne da sauransu su ma suna kan wasu su ma sun zo su kare annabi ne eh su ma su ma wala madannaci ne wala madannaci ne zai ce maka banna ya zo shekun ma da zai fitar da annaba adamu daga aljanna ba su ya zo zai masa nasiha ba hmm. na'am eh? na'am na'am na'am okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam okay kola ya suna ka gana kira kola suna sunana Abdul Salam ah Abdul Salam eh na wani ka dai to Abdul Salam muna jin ka <laughs> ina jira shek ina jira da saggaji ina muna hausa muna hausa Allah Allah ba ku ni ta hakuri amin amin amin amin amin dali ga dali ga yau ai ayyuan zaki ka da kai ko shek ne da ah to gaskiya mana shek ya ga reni da gaskiya reni reni da gaskiya kamata duk ai ka duba ko malam da zaba ya dawo wani ya call da ga zage shi daga ka hujja ka kawai ka kawo hujja ka kawai akwai kamar kamar nake so na shek ban dai gane ko na yin kamar da gaban ko sarki da shi ya tambayin shi da tambaya zai Allah to jama'a na ɗauke to ita bayanka ita ka ya hankuri ina yin tambayar shek hadisin na ake magana game da shi na hadisin nan ba da hadin fari wannan Eh, shi na gidan kamar shek shi in dai shek sun san da ganin wannan hadisai tun da da ya zama kamar da yi sun bai da kyau hmm. a wannan makin da kamar sun san da zaman shi to duk inda sa in dai ina hadisai da yi san da masu da kewa kan ba su kone da shi don su kuma su warware muna kafin wani ya zai fasa wani da su kuma yawan mutane Allah kafin ya tafi sarki bari ba shi amsa. Sai a warware muna sai ka tambaya ka wai kai tambaya ɗaya bayan ɗaya shi shi ma yana baka amsa yanzu na farkon nan zai baka amsa na farko. Mala Abdulsalam, abin da nake so da kai kana ji. Ina jin gaso. A cikin karatu akwai wanda mutanen gari kowa yake da bukatarsa. Hmm. sun karatu kowane da ba kowa bane yake da bukatar sa ɗaliban ilimi ne suke da bukatar sa shehu me yasa akwai karatun da eh, eh, eh, malamai kawai ke bukatar sa akwai karatun da ana wa'in nan karatun ilimin na kayan aiki yanzu idan na zo nan tun da muka zo da irabi ke ta yi ko na ɗauko matsalar na hau a ko sarfa ko balaga ko adabi Na'am. Dan tattaunawa ka su goma na wanda za su saurare mu. Dan an yi sa'a in watakila biyu ne za su gane abin da nake cewa don su ne ɗaliban karatu. Na'am. Na'am. goma mutanen da duk nake tattauna matsalar na hau da li'irabi za ka gaba su da alaƙa da abin dan ba shi bane bukatar su. Ok. Ka fahimci ƙa'ida ta farko? Na'am. duk wanda yake ɗalibi ne na hadisi yana da alaƙa da ilimin mustawar shi ta kai ni wannan matsalar dama sananniya ce a gurin shi wanda ka ga bai san ta ba matakin shi ne a ilimi wannan janabi bai da shi sa nuna ba kuma a gurin shi okay na'am ka ji farko na'am sanin na biyu a ƙarƙashin wannan samun abu jabu ba shi yake sawa ba a ce kowane irin abu a yi watsi da shi yanzu ka ɗauki kuɗi shin har yanzu duk da yadda aka samu ci gaba a duniya ana hmm. buga kuɗi da ko ba yi ana buga ana buga fit money sosai ana buga to wannan kuma sai ya zama dalili ne mutum da baki a na amfani da kuɗi a duniya don wasu na buga fit money okay alright okay ko ko ka'ida za a ba mutane da za su gane ga ga kai kuɗi mai kyau ga kuɗi jabi idan an zo musu da shi hmm, okay wai shi yasa shi yake nuna wanda ya sa malluma ba zuwa zuwa karanta muna ana nuna muna eh wanga fake ne wanga original ne yawa sai shi ne nake saboda kowane mutum da matakin karatunsa wanda da yake ɗalibi ne na ilimi wanda ya kai wannan matakin na sani to sai ka duba ka gani shin a cikin musulmi hmm. wanda suke ɗalibi ne da suke kawo innan matakin su suka fi yawa ko wanda ba su da basu damu da su sai sun san wannan ba wallahi wanda da bukatar musamman ne Allah ya ce ne annabi ya ce ne sabota ma Allah da shi zai su sallah su su azumin su su zakasa su aikin hajjin su in za su yi aure su fatawa ya aiki sai ba su fatawa su ya suka fi yawa wayanda ba su damu da wannan su suka fi yawa wanda ba su damu da wannan ma kawai ka wannan bukata ce take kawo wanda ya kai matakin yana bukatar ya sani ya sani wanda ba haka karatu ya sa kansu ba ba ɗalibi ba ne hmm. ka zo ka shagaltar da shi da wannan zai ma shi cikin fitina ne na'am na'am na'am ka ji tambayar sa ta mutu mu ga tambaya ta biyu idan yana da ita to mu je wai eh ina da tambayar tafiya yi tambayar cikin asalin kazanin nan a wata na kai tambayoyin ka duka saboda akwai jama'a da wana masu kira masu kira ba da mu shek shek ba da tambaya yau eh akwai a aka ga na kira kuma eh, ta tabiye na gwamnati samu wanga hadisai hmm. shi na son gane sabin da rage sabin da ya samu wanga hadisin ya fadi da ya ka ce kuma da yifi sabin nan na ya kawo da wani hadisi kuma sha ce sauyi ya kan yin ga an yarda da wani ya fadi kuma an yarda da shi as one kamar shi kadai magana magana ita an yarda da maganan ya yi nan an yarda da maganan da wannan da aka yi na ya dace da ya dace da a ce kamar janabi annabi kenan ba bai dace ba shi ne mana kawo shi ma wanda ya ya ce kamar kariya ne shi ma zai kawo wani gaske shi ya ce tun da sai hankalin ya doki ya dace da annabi shi ne shi muke kamar shi ne shi muna zuwa ina jin gane aka nan ne ya kamata ana decide ana ba kowace don wanda bai dace da bisa da ba shi don wanda ya dace da bisa da ba shi ko ya zama kamar tsarin abin da ya suke so a yi ne ta shi ko mutum ya take decide don ya dace da hankalin shi. Ok, wato, mutum da shi wai, in an kawo hadisi in hankalinmu ya ba mu cewa wanga hadisin ya bai dace ba na shi ka ce da izini ko dai a wannan ya dace da ko dai a'a ana bi da hadisi ne a duba gaskiya ne ya tabbatar a ne a ce da ifi ne ko sahihi ne ko dai a muna bi da hankalinmu ne mu gane a wanka hankalinmu ya gane kuma mutumin nan na ita ga hadisi na aka ce da ifi shi ne kawo ga hadisi na aka ce eh ko kuma wannan mutum da ya kawo wannan hadisi ake cewa sahihi ne da sai wannan mutumin shi kuma ke kawo wannan hadisi a ce sahihi ne to me yasa ake haka to shi kenan ba kuma ba shi amsa hmm. sarki hmm. shi sa na faɗa maka na ce maka wannan fage ne na ɗaliban karatu na farko dai maganar dai ba yake cewa wai sahabi da ifi na'am ya sani babu wani sahabi da za a ce wannan sahabin da ifi ne da ma'ana wai idan ya kawo magana sa ba a karɓa mm. Tun wata ka'ida za a sa gane mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba ne za ka samu tana aiki kan waɗanda suka zo bayan sahabbai amma sahabbai da aka zo magana kansa mutanen kirki ne kuma mutanen kirki ba ne Allah ne ya ce a ba shi aji da kansa shi zai faɗa matsayin su ka lura na'am wannan shine abu na farko abu na biyu maganar da ɗaya magana a nan yace me yasa wani lokaci zaka ga mutum ɗaya ya ruwaito hadisi a nan wajen a karɓa a can wajen a hadisin a ce ba a karɓa ba akwai abubuwa da suke faruwa hmm. na farko A wani lokaci za ka samu malami yana matashi hmm. da shekaru kanana yana da kaifin haddasa abu da hmm. sai ka samu a lokacin idan zai bayar da abu yana bayar da shi daidai baya kuskure hmm. idan shekaru suka ga ya tsawon a duniya kai ka san cewa ba za ka haɗa shekarun samartaka na mutum ba da idan ya tsawon rai a duniya sosai yana ya haka ne wani lokaci sai ka ga wani ɗa'in da ya haifa ma ya manta da suna shi an tana mai an ce wannan wani ne fa baba sosai yana mantuwa da suna da gizi-gizi. to a irin wannan yanayin mm. idan ya ba da hadisi sai a ce ba za a karɓa hadisin ba mm. sai ka ga mutum ɗaya can da aka ce maka an karɓi hadisin su ya ba da hadisin ne lokacin ya karfinsa mm. babu wata matsala da ta shige shi nan kuma ba a karɓa ba ne don shekaru sun ja in ya bada hadisi aka karba akwai wa samun kuskure a ciki mm. na ji na biyu mm. ba karbi ba amma an zana eh? ba karbi ba amma an zana Idan an rubuta sai aka faɗa maka cewa ana karɓar hadisin wani a lokaci kara Amma daga lokaci kara da ya samu matsala an daina karɓar hadisinsa. Na'am. ka in ka zo sai ka bi ka'ira ta ilimi sai ka gane cewa wani da aka karɓi hadisin sa aka inganta a nan sanda bai samu matsala ba ne mm. sanda kuma aka ce bai inganta ba sanda ya samu matsala ne mm-hmm. Mm-hmm. amma duk kuma rubuce yake kaji hanya ta biyu kaji hanya ta biyu eh mun ji hanya ta uku akwai wanda zaka ga shi ba haddacewa yake ba rubutawa yake yi mm. to lokacin da yake rubuta hadisai mm. yana ɗauko littafin yana karanta wa mutane yana ba da hadisin daidai daga baya sai littafin nashi ya samu matsala hmm. ba littafin ko ya ɓata ko wani dalili hmm. sai ya zo ya ɗauka ya ce zai ba da hadisin da ka to kaga abin da tun da dama ba haddacewa yi ma rubuta ya rubutun ya samu matsala hmm. yanzu akwai yiwuwar abin da ya ce zai bayar ta hanyar da ka bayan da a rubuce ke zai iya yin kuskure na'am da sai a ce a nan wajen ruwayar da ya bayar lokacin da yake duba littafi ana karɓa amma ruwayar da ya bayar lokacin da ke karantuwa da ka ba da littafi yake rubuta gaba a karɓa na'am okay kalima kaga wannan ta addini malamai sai da suka yi kokarin ganewa ma wai wane in ya samu matsala a yaushe ne ya samu matsala hmm. don kada a karɓi abin da yake da matsala na'am Halo Na'am shehu. wannan wannan shine abu na biyu amma maganin cewa akwai wani sahabi da kinki a'a ba wani sahabi wanda yake da izu da ka hadisi na kuɗi da izu duka yana magana ne kan tabi'ai da tabi'u tabi'ina da hmm. wanda suka zo bayan su su ake magana kuma nau'i na ilimin hadisi wajen cewa gane abu ya tabbata kuma tabbata ma. yana nan daga amma sai abin da mutane ba su gane ba shi buhari eh. sahabi ne ko tabi'i ne ko tabi'i tabi'in ne buhari tabi'i tabi'i ne ba ma tabi'i ba ne Tabi'i, tabi'i ne eh. tabi'u tabi'i ne yana cikin ɗaliban da su yana cikin <coughs> dan al-imamu bukhari ya mutu hijira ɗari biyu da wani abu ne kaga eh. yana cikin karni na uku ne na'am na'am na'am na'am ya rayu karni na biyu hmm. ya rasu farko karni na uku ok kola ya kuri da kai eh, last eh, wanga saboda jama'a na da yawa da kai kan bayar da shi yan kuri aje la la kan na da shi ne eh, shek ya yi magana ya magana game da kowar su wani wurin da yake a ce ai magana wani wuri sai a yi magana wani zai shi a wannan magana ba kamar dai da ya tsali in dai da ba da ya yi shi kuma ba yi magana game da hadisan nan na'am in kuna son gane akwai wani akwai wani secret da yake kamar koyi game da addinin musulunci na bai shafar na ba shi dai wani sun ne a shi dai wani su suka suka ne wato magana shi gaskiya wato addinin musulunci akwai wani ilimi boye ne da annabi ya ce a boye ka a gaya ma kowa shi malluma kawai za a gaya ma ba ko dai a'a idan ka tafi ka gane mamakon ya kawo babu ma za a fi kiki mamu da ilmi babin da ke magana akan koyi ilimi hmm. duk malamai sun yarda cewa tare da yawar ilimi haram ne amma akwai lokacin da wata matsala akan tambaye ka hmm. ka ba da amsa ga wanda in tambayar ba don komai ba sai don cewa ba da amsa gare shi matsala ne don ba shi bane abin da yake da bukata a kansa. Okay. Eh? Na'am. Na'am. Na'am, Idan yana so in bashi misali zan iya bashi misali. Okay. Yanzu lokacin da yake firamare. Mm. Me ba a nan karatu na yan jami'a? Okay. da yake firamare ba mai karatun 'yan jami'a shafe mai da yasa ba a ɗauko karatun da ake wa 'yan jami'a yana firamare a mai hmm. saboda kwakwalwarsa bai kai gun ba ai ba fara ilimi suka ba karatun sa ne bai kai ba a lokacin oh to ba ana koyowa ba ne kwakwalwarmu ne bai kai gumba. ba kuma ba mu fara ba ok na'am na'am na'am za mu yi mu birkice ke kamar kan da aka karanta mana yanzu kowa kowa ya birkice kowa ya kasa kowa kowa confused na am yasa aka ga sai Ali da kansa yana faɗa hmm. a cikin Bukhari yana ce haddisun nasa ku karantar da mutane hmm. abin da suka sani hmm. ka gane na'am yace so kuke sai sun karyata Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am saboda daga lokacin da ka zo da abin da ya fi karfin makakin tunanin mutane ko da matsalan Allah ce ya faɗe ta annabi ya faɗe ta na'am wani ba ruwan shi zuci ce maka ƙarya ne hmm. hannu ya na'am wani zai ce maka ƙarya ne yanzu wani ka misali hmm. yanzu nan wajen yanzu in matsalar cewa shi ana ganin Allah a mafarki ko ba ganin Allah a mafarki ana ganin Allah a mafarki a ba shi ba sai annabi na kake zamani wata muna jin ta ba annabi ba Allah da kansa eh yanzu da kuma matsalar a nan gaban eh in ce zan tattauna ta rashin ana ganin Allah a mafarki a ganin Allah a mafarki. Hmm. Za a yi gwagwagwa. Wannan matsala ce hmm. akwai ta a ilmance malamai sun tattauna ta amma don Allah sarki. Na'am. Shin wannan matsala ce da yanzu mutanen mu na bukatar ta? a sarsa wannan ba wannan ni da in ka ba duniya haka koma zuwa ga Allah da ka tsala cewa mutane kayan mafarkin ka ga Allah ma. Na'am. me matsala da ka Allah baka da matsala to shi ne abin da muke so mutane su gane kamar yadda wanda yake diri su ma ba a ɗaukar karatu ɗin jami'a a mai dan hmm. wasa bai kai ba na'am na'am sai da ka akwai mummunci tsakanin ɓoye ilimi hmm. da kuma a'a matsala kaza bai kamata a tattauna ta ba dan mutane matakin bai kai ba kamar yadda wanda ya fara koyon nahawu hmm. a matakin farko hmm. yana bukatar ya iya ajin rumiya ba ka ɗauki alfiya ne na malik kasa ne. Ok, na'am. Na'am, ko da ke na'u ne ma wannan ma bai da yin ka fara saka masa. Ko da na'u ne ba za ka je ka ɗauko mutumin da bai iya ajin rumiya ko mun hasil yana ba. Hmm. Ka je ka ɗauko alfiya kuma bai ki dubu ka samu ka suka nan ne fara. Na'am. Na'am. Na'am. mutum da ya zama musulmi basic abin da ya kamata ka karantar da shi ka nuna masa ka nuna masa soyayya nabi ka kuma nuna masa soyayya Allah ka kuma eh, nuna masa sallah sallah azumi eh, sallah azumi yana buƙatar ka koya masa farko ya zai iya karatun fatiha na'am na'am zai yi sallah mai kyau na'am ya zai azumi shi ne basic ɗin abin da yake bukata. Basic ba irin wayannan ababa ba gaskiya ne. Yana shigowa musulunci suka fara karasa da wayannan matsalolin. Eh. Ga wani hadisi ya inganta. Ga wani hadisi ya inganta ga annabi wanga bai inganta ba. Wato gaskiya gaskiya ne da shi da shi bai bukata wannan wannan bai bukata gaskiya ne gaskiya ne shi wayan da sai zuciya karatu malluma wa'azi suka da muke zuwa ƙauyuka eh. mutanen ƙauye musulmin ma eh. idan sun je suna buƙatar kaza ayoyin hadisi da ƙur'ani ne ka faɗa musu yadda za su gyara alaƙar su da Allah na'am ba suna buƙatar wani hadisi ya inganta ko bai inganta ba mm. wannan ya inganta ko bai kai kasance shi kai kake buƙatar su ba matsalar su <laughs> ne wato su gaskiya ne ba ruwan su da wani hadisi ya inganta ko bai inganta ba ina ruwan su wani wani ya tabbata kudu tabbata ba wallah gaskiya ma da nan kama da example mai kyau kuwa na ji daɗi example nan eh, don Allah mai kira mai kira ada nan ba don Allah mu dena ga nan da muka aje na kira nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ce mu ah Allah ya ce maka shek malam alkanawi kanawan kanawiyu to muna jin ka malam alkanawi kanin kai magana ya kuri ah, wai lady first ya kuri tsaya kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ajiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ajiya to malama muna jin ki wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa to malama ya sunanki daga na kike kira muna amsawa muna amsawa ajiya ina gaishe ku ina gaishe da malam masha Allah ajiya amina malam Musa Yusuf yana jinki yawwa ina gaishe ka kai ma sarki zaki na gode yi kira da mutane waɗanda suke cewa wai ba a kirawo malam Abdul Jabbar an zo an zauna an yi bidiyo shi ba hmm. ko a shafin da sarki zaki mun ji kashi nawa kai ma tana ta kokari cewa lallai ya kamata ya kai lokaci ya fito gaskiya ya fito a zauna a yi mukamala ne yau wato amma bai fito ba hmm. amma mutane masu son zuciya suna ta cewa wai ba a kira shi ba ba a kira shi ba ba a kira shi ba hmm. wannan ba gaskiya ba ne kuma wannan hukunci da gwamnatin Kano ta yi Hmm. gaskiya mun daɗi sosai muna yi mata kuma fatan alkhairi malam musa kuma allah ya sannan adiya kina da gaskiya kina da gaskiya na adiya saboda ba za su ce muna ba su ji ba saboda har sun muna raddi fa su mani da ba na sun su raddi yasa sun ji kenan fa har ma yayi har yayi ikirari yace in sai ya haifu ya fito ko wannan maganin ya kamata ya yi zuciya ya fito a ji a duniya sosai ya fito ya yi magana sosai a jami'a sosai Sosai. S gaskiya suke cewa ba a kira shi ba ba a kira shi ba wannan ba gaskiya ba ne saboda haka nake kira da mutane wanda suke kirarin cewa ba a kira shi ba na'am Ya fito bane na'am ya har yanzu kuma muna addu'an Allah ya bashi iko ya fito saboda a zo a bayyanar da gaskiya har yanzu muna kan sauraron wannan insha Allah gwamnati ta ba da ta yarda za a zauna wai nan da sati biyu da malam Musa Allah ya saka miki da alkhairi mun gode miki mun gode miki ajiya Amina da kasar Saudiya mun gode miki sosai wa alaihi salam alaikum gaskiya maganar da ta fara gaskiya ne saboda ya ji sun ji har sun muna raddi kuma ni har mun yi fira ma ta kasa da aboka da albajiransa akan haka har muka gaisuwa jama'a ba komai zan rufin muku ba maganar ta gaskiya ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mala alkanawi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki ne wa malam addu'a ta musamman Allah kara masa lafiya amin amin amin amin amin ya rabbi sarki zaki kai ma ne ma addu'a ta musamman sarki zaki ina ganin abu biyu ne nake da shi farko sarki zaki zantan cewa ba a neme shi ba ko a kiransa a zauna da shi sarki zaki hmm. da san da ɗaliban malam Jafar suka je har gidansa nema yayi su ai ba shi ya kiran su ba su suke ganin yana tafi da baki suka je kuma wallahi sarki zaki hmm. bayan zuwan da suka yi wallahi shi ya rikita kada a ci gaba da wannan zaman wallahi eh, shi ya rikita zaman shi ya rikita kada a ƙara zama saboda tun zama na farko sarki zaki hmm. wannan ɗaliban taliban su malam jahafar ne ka je ka kalli bidiyon wallahi da hannun hagu yake shan ruwa to a wannan kamara kamara kamara na iya juye wannan ko din da nake zaune ana yaga cewa ina shan ruwa da zaune wannan kamara malal karo idan ran kawo ga magana ko ni ka kama eh da gode wannan amma sai yadda ya rinka gumi aka rinka ta aka rinka wannan sai ka da jin abun ma kaji ta kuma ga balitaci a hannunsa wanda suka jefa babu wallahi babu komai a hannun wanda yake yin magana san k'i zaki ka ka wannan to wannan daga cikin ɗaliban malam zafi Ka kera. na'am ok. sannan kuma a zo ana ihu ni dai abinda na fahimta a abin da yake aikatawa na'am so yake yi akwai wasu malamai eh. wanda yake so ya zauna da su don ya samu kafa ta ci musu mutunci ko ɗalibai na ilimi ai su ne masa rabbi kuma yana ji kuma suna ya fito ya fito kuma yana bi kamar yadda wannan baiwa Allah ce magana malam Musa nan ya sha ikirari ya fito ya fito ya fito hmm. amma shi waɗanda yake hari birin hmm. manya-manyan malamai siyayensa wannan kenan halifa karibu irin su malam abdulwahab irin su malam wannan bashir wannan kuma ba su hannun su bane in za su fito su tattauna da shi ina amfanin koyarwar da suka shekaru suna yi kenan wa haihuwa ma ba ce musu rana ba kenan <laughs> shi yasa don haka sarki zaki wallahi in dai dan Allah yake na yanda ake ta ihu ya fito ya fito gwara in zai hau mata takala ya hau ta kasa in ya baje ɗaliban sai ya tafi can sama eh, ya kawo eh, ya kawo wani hujja wai gaskiya shi yana shugabantar ashabul kafi shi shugaba ne in dai ana son a fito bai kamata a hada shi da yan yara ba ya kamata a samu shugaban kamar misali na ta tijjaniya shugaba na izala kaza kaza akan kan da shi ba yake wakilta yana shugabanta a sahabin tabi ba shugaba bane na sahabatul kiram ah okay okay okay ba na sai da su da kai ba shugaba ne eh, kamar irin ka ne amma ba eh, malar ai akwai organization da nake shugabanci a ni wani organization na an. na am na am ma da kake gani ai ne na wannan shi wannan duk da bane yake ai shugabanta shi ma wani ai shugaba ne eh okay a ai ta wannan sai sun shi ma shugaba ne a ai kamar mana sani suna duniya ko wasa shi ma shugaba ne na kungiyarsa ka gane ko eh, eh, wato mala abdul jabbar wato maganar da ya wa kamar Ah, sauran wato ya gane cewa ahlus sunna ba shu ba kungiya bane tijaniya ba kungiya bane sauran ba kungiya bane amma ah, akida ne ko ba haka ba sai sa shi ashabul kafin nan ba akida bane kungiya ne kenan ko so Allah da ya samu dace yawa sarki zaki dangane da a gurguje kada in wannan inda jama'a masu sauraro ma hmm. suna bibiyar abin nan a hankali malam ai yayi bayani na'am yanzu sarki zaki tun hmm. mutumin da yake zai kafa hujja a cikin addinin musulunci da wani dalili yana bukata a guda biyu tabbatuwar dalilin da kuma abin da dalilin yake nuni. Okay. Shin me ka fahimta game da wannan dalilin? Don haka hadisan da yake kawowa sun inganta, hadisai ne cikin Bukhari cikin Muslim. Amma to abin da yake faɗi shin hadisan suna nunawa wannan shine tarihin mahallin nizam to mutumin da bai fahimci zancen kwamishinan ilimi ba ma ta yaya zai fahimci zance na imamul bukhari ta yaya zai fahimci zance na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sarki zaki cikin abin da yake faɗi cewa wai kwamishinan ilimi ya ce wai ba a masa adalci ba yanzu shi kwamishinan ilimin ba shi da hankali ne zai zo yana cikin tawagar tafiyar gwamna kuma ya zo yana goyon bayan wani yana cewa wa yana zagin kansa kenan shi ba shi da hankali zai ce haka ko haka shi abu jabarin ya fahimto to idan haka da kuntu irin wannan fahimtar yake wa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama inda ba ba ba ba yanda za a yi sarki zaki kwamishinan ilimi wai ya zo yana cewa shi yana cikin gwamnatin kuma fa wai yana cewa da wai a ce a'a dan adawa ne sai a ce to ya iya faɗin haka amma kana cikin gwamnati kuma ku ne masu alƙalancin sannan ka fito kana cewa wai kai kai adalci ba wannan mutum a sai dai in wani abu ya sha to kaga to mutumin da zai fahimci zancen shi wancan ba ma zai fahimci zancen hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi malam Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi malam Musa malam Musa yana ta faɗi cewa mutumin nan ga inda yake ciro a bidan nan su kuma ga shi da bakinsa shi ma ya faɗi wai waɗansu makiyan addinin musulunci wai suna kaiwa ya? cikin addini da wa'annan abubuwan kaga kenan ashe abubuwan shi ma ya faɗa da bakinsa cikin wannan abin da ka nan cewa ai waɗansu makiya addinin musulunci wato su ne suka yi wannan abin ashe kenan abin da suka yake maimaitawa yake cirowa kenan shi ya kasa ya ba su amsa a matsayinsa na musulmi sai kuma yake ɗauko abin da suka sauke addini da shi yake ƙara tabbatar da shi kaga wannan wala alhamdulillah mm. Mun ba yi wa wannan komai wala sai dai mu dukkanin masu koyar da addini wallahi fata na alkhairi kuma wallahi Allah ya saka musu da alkhairi su koyar da mu kuma mun fahimta Allah madaukakin sarki ka kara fahimtar da kowa hatta wa'anda ba mu ba amma majiyansa Allah ya fahimtar da mu gaba da assalamu alaikum to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola jama'a ba za mu dauki kola ya jima ba ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam kola sunan garganda ke kira kola Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaika salam kola ya sunanka daga na ke kira. Sunana Musa Agoyi ina kira daga nan Lagos. So, malam Musa Agoyi kira tare da malam da Sunna kan wannan layi. Sarki zaki ina gaishe ka ina gaishe ka ina gaishe ka ina gaida malamin mu Shaka Asad Sunna. To muna haftawa. sarki za a take lokacin da shek asibitin da ya fi sallah na farko lokacin da teskola ya kira ka tuna wancan teskola ya yi maganar cewa wai ana tunani sa da a kira malam abu an nuna mishi duka cikin abin da ya kamata ba gaskiyar abubuwan da yake kawowa. Eh, ina so in mashi wancan kola bayani cewa idan baya bin malaman izala kamar yadda suka ke faɗa ko ko baya bin shi eh, social media ni na san malamai da yawa wanda sun sha su kira shi kamar yadda wasu daga cikin kola suka kira an sha a kira abdul ya fito ya zo ya su zauna a tattauna a kan ilimi kan abubuwan da yake faɗa ni na san wannan na san asalin sunna kai ma kanka sarki zaki na san ka wannan na san malam abdul eh, na gusau na san wani malami shi ma ana ce mishi a yaƙi su kuma kudu na kano na san malamai da dama da suke kiran abdul jabari ya fito ya zauna akan abubuwan da yake ya rubuta ko kuma kan abubuwan da yake maganganu da wa'azi a kai wannan ba bila a dakin ma in ka san ma mutum na cewa ba a kira da jama'a ba sai dai wanda bai sani ba ko kuma wanda baya jin abubuwan da suke faruwa a social media amma duk wanda yake bin malamai yake bin irin wannan kai eh, na sarki zaki da sauran su lalle ya san cewa malamai billa adadin billa adadin ba za su irgu ba an sha kiran shi ya zo a zauna ya zo a zauna a kan wani abu ba a a kan abubuwan da yake faɗa ko kuma a kan lissafan da ya rubuta ko kuma a kan wa'azuzzukan da yake yi da haka ba wani wanda ya zai ce wai ba a kira shi ko kuma a mai a mai uzuri ba sama da shekara goma na san malamin da yake mishi raddi wanda ya mishi raddi a kan karatukan shi saboda wuri talatin da tara arba'in ba ɗaya ya mishi na ɗaya ya yi na uku har sai da kai talatin da tara hayaki ta ganin kogo kuma idan idan ba na jujjubar ya kira matsala yau malamai suka zo suka mishi rudi suka ce mishi ba haka bane ne ba kun zo ya asarci ko kuma ya ce ya ji ko ma ya ce eh ba ma zai ƙara fiske ba ya bar maganin kenan sai ji ta ko ta daban ko na ke malamta haka na ke karatu haka wato kullum da sabo wanda ake kawowa yau yau yau yau yau eh, ministan ilimin Kano ya yi magana yau yau yau a bikin wanda Jabar ya je ya canza ka ya zama wani abu daban. To wayan da suka magana shekaru da shekara da shekaru shekaru dubbai dan Abdul Jabbar ya canza shi ai mu mun gama gana Abdul Jabbar ba wani abu bane. To haka Abdul Jabbar bai da wani bai da bai da wani kai ah, tsawon sa bai da wani excuse da kai mutane. Masha Allah. Mun gode maka sosai. Sarki zaki ya ji kamun gaisuwa na wani akarin sunna Allah ya tabbata. Yana jinka ya ji ka sosai. Malam ya ji ka sosai. Yana gaisuwa malam Abai. Bala Musa Abin. Ah, ina ganin mutane da za su haƙuri yanzu nan yana da karatu da zan fara kai tsaye don sun mm. fara tara da tara da wajen ah, Ai muna addu'a. Ai muna addu'a kan mu tashi. Jama'a ɗan kira. Ah, akwai abu guda uku da nan faɗa kafin a yi addu'a. Eh ɗan kira da Allah kula mutum. Akwai kana wuri ya faɗa. Eh. Ya ce hadisan ne ya tura sun inganta ba duka bane suka inganta. akwai hadisan da yake fitowa a bukhari da muslim akwai wa'anda ba a bukari da muslim suke ba kamar yanzu wannan wanda ya kawo kaga ba a bukari da muslim yake ba a cikin al-mu'jam kabir yake na al-imam tabarani hmm. duk wani malamin hadisi da ka sani da ya rubuta hadisi a duniya babu wanda ya sanya sharaɗi cewa wato zai rubuta littafi zai sa irin ka'idar da bukhari da muslim suka saka duk wasu dai a ce sun ingancin ruwaito hadisi akan sharaɗinsu su da suka yi amma ka ba wannan ba kaga wannan na farko kenan abu na biyu shine shi kai shi ya kan wajen fassara ya kara cikin lafazin hadisi ya faɗi abin da babu a ciki sana abu na uku littafin al'imamu musulun din nan yi musulun ka san cewa sarki za yi na haifinsa ya karantar da littafin nan kafin ya bar duniya Shek Nasiru Kabara kenan ko? Malam Nasiru Kabara ya karantar da littafin sahihu Muslim. Na'am. to sai masu saurare su je su bincika su ji hmm. shin fassarar da ya hadisan littafin al'imamin musulun da mahaifinsa izo kansu wa'annan hadisan mahaifin nasa ya gansu ko bai gansu ba hmm. idan ya gansu fassarar da jabbar yake musu yanzu ita ce fassarar da mahaifinsa ya ma hadisan idan ba ita ba ke fassarar ta ɗaya uku ne zai faru ko dai ya zamanto da ya fassara bane ko ba haka take ba shi yasa har ya gama duk abubuwan da yake jinjina wa ma'aiki hmm. ya ya gani a bukari ko musulun shi yasa babansa bai faɗa haka ba ko kuma ya zama ya tumbata a gidan ilimi wanda ya fa na mahaifinsa shi yasa ya gano wasu matsaloli na karatu da babansa bai gane ba hmm. ko kuma ya zama to eh akwai matsalolin nan fa amma baban ya karanta shi ma ya gane amma yake amanan mutane ke faɗa musu ɗayan uku sai an yi ɗaya hmm. na'am dole sai an yi ɗaya cikin uku na'am na'am ko karatunsa ya zama baban ko abin da yasa baban bai faɗa wa mutane haka da dabba haka karatun yake ba ko kuma baban ya gane amma shi ma ya ci amanan mutane yake faɗa shi da ya zo kan matsalolin yanzu ya gaba zai cin amanar al'umma ba kamar yadda yake ganin mahaifansa ya ci amanar mutane shi yasa yake faɗa wallahi dole ɗaya uku ce an yi ɗaya kuma ka bukarin nan fa bincike ya nuna fa bai yi karatun bukarin nan a ta a gaban bakuwar shi ba hmm. na'am ka lura na'am duk eh, wanda ya fito daga gidan ya faɗi cewa ah, ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru shi ne alƙalin mustapha don haka a magana waɗanda suke ce wanda suke ganin cewa wai ban isa bane su tambaye shi su ji na yi karatu kan matsalan alfi'atul bajiya ya yi mara raddi ko bai mara raddi ba a a a ok malam zubar ya taɓa maka raddi ya taɓa mara raddi na yi karatun awa ɗaya da minti arba'in da wani abu ya zauna ya karatun awa biyar da wani abu yana mara raddi don ya warware karatun da mai ok na'am shin ban isa ba ya zauna yi min raddi hmm. shi sa nake faɗa musu in har ina da lokacin da zan yi karatu da raddi duk waɗannan ƙananan da suke magana ban da lokacin da zan tattauna da su shi da na yi karatu ya samu lokacin yi min raddi shi ya kamata ya fito in tattauna da shi ba su ba. sosai me yasa bai bar su sun yi raddi ba shi ya yi rabbi. me yasa bai bari sun yi raddi ba a lokacin. na'am na'am. in dai zan yi karatu da zauna yana min raddi yana danna muryata da komai wajen awa biyu a karatu yana danna muryanka yana danna muryata haka ya <laughs> na'am ta ina ne wa'annan marasa kunya su fita wai ni ban isa ba ban isa ba na zo zauna yake danna muryata yana mun rabbi. Hmm. na'am na'am saboda haka wannan matsalar da suke yi ba gaskiya bane da haka gwamnatin kano muna godiya gare ta matakin da ka ɗauka. Kuma lallai muna kira cewa mataki na ƙarshe ai wallahi wallahi ba su haɗin manzan Allah ba ko shehu Usmanu yanzu da shehu Abdullahi gandu da muka rayu da su a wannan nahiyar. Irin kokarin da suka yi addini wani ya nufi ya ce yana so su ya zubar da mutuncinsu. Hmm. Ka jira ka ga yadda Allah zai yi da shi ƙarshen rayuwarsa ballan ta su haɗin manzan Allah. wallahi ba yadda za a yi su shi usmanu su su karantar da mutane sunna dogara da hadisan da bukarin nan da musulun din nan sai wani ya zo daga bayansa mai kuma shigarin ɗariƙar sai ya nuna cewa su in ne su ne mutumin kirgi in turiyar nan da gaskiya da wannan mutumin da su shi usmanu ina ne aka fi tsammanin za a samu gaskiya da sanin ya kamata. Mhm. na'am sai raka Allah sai ka duk wanda suke wannan maganar a ce musu na taɓa yin karatu ya zauna yana danna ta wajen awa biyar yana ba ni amsa in bai kusa ba me yasa lokacin su ba su laddin karatun da ya laddin karatun da tun da ina da lokacin da zan yi karatu ya laddi to bai kamata bi zabar kuma a ce bai da lokacin da zai tattauna ba eh. da ni in ko wata matsala na faɗa na'am na'am wannan gaskiya ko da haka wannan kokari da kake yi sarki wajen abin da ya shafi ja'e? Eh? a ko ke yi shayi mu muna da da ah. <laughs> wannan kokari da kake yi duk musamman abin da ya shafi jami'in shugaba sallallahu alaihi wasallam ya dame ka to muna roƙon Allah kai ma Allah ya damu da kai Allah kuma ya damu da al'amuran ka amin shehu amin shehu amin wannan shine fatan da muke kuma kada Allah ya haramta maka kada Allah ya haramta man daga baki da samun mu ba alkiyama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine da ka mutane su a kullu lokaci na da yanzu kuma wani karatun malam fara yi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin shehu ya hakuri baka gajiya da zama Allah ya gyara Allah ya gyara Allah ya gyara jama'a Allah ya mana da kyau insha Allah Allah so ya yarda gobe za mu tattauna wani zance mai muhimmanci sosai in Allah ya so ya yarda akwai zance da take da muhimmanci sosai in Allah ya mu gobe za mu tattauna da ya zama eh, na wata yariya ce ta kawo zamantakewa da shi za mu tattauna Allah da ranar talata malam nasir ado musa waje karanta littafin da malam abu ya karanta za mu gani ajiya maryam bashir hajiya maryam bashir a ina miki sanda zuwa ina miki sanda zuwa sosai hajiya maryam bashir ina miki sanda zuwa malam abdul jabbar ya karan ya zana littafi ya kare alhamdulillah yanzu zamu yi ciki mu je mu karanta littafin nan eh zamu karanta littafin nan Allah su ya za zamu karanta eh kaman kan da ake karanta da wayar ma'ani ake karanta eh, littattafai da sauransu insha Allah wannan littafi kuma za mu karanta mu kan da yake yan da kafi ku shirya sosai insha Allah jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh